Jama'a assalamu alaikum ku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shirinmu na babbar magana. Shirin babbar magana shiri ne da ke gayyato muku kwararrun 'yan jaridu da masu shirin al'amuran yau da kullum don yin fashin baki kan al'amuran da ke faruwa a cikin gida Najeriya a wani lokacin ma har da ƙasashen ƙetare da zumar ilmantarwa faɗakarwa da kuma nishadantar da ku. daga ƙarshe a baku dama ku bugo waya domin tofa albarkacin bakin ku sunana saminu sani ni ne zan jagoranci shirin a tare da ni akwai hassan umar faruk wadda wakili ne na gidan talabijin a fadar shugaban kasa sai kuma sabo imam gashuwa wadda shi ma kwararre ne kan harkar sanin al'amuran da ke faruwa a yau da kullum sai kuma muhammad ibrahim gamawa wadda mun saba gaito shi domin yin sharhi kan al'amura daban-daban a cikin irin jadolin abubuwan da za mu tattauna a cikin wannan shirin namu sun hada da cewa annobar sata jama'a don neman kudin fansa ya sake dawowa a kan hanyar abuja zuwa kaduna gwamnatin najeriya kuma ta ba da umarnin rufe kan iyakata da jamhuriyar benin saboda yawaitar ayyukan fasa kwabri cece ce ta barke bayan an kama asalin 'yan arewacin najeriya 'yan cirani a jihar lagos su 123 tare da su 48 an samu musayar kalamai masu zafi kan rushe wani masallaci da gwamnan jihar rivers ngwese wike ya yi a birnin fatakwal sai kuma ta kotu a birtaniya ta yanke hukuncin cewa najeriya za ta biya wani kamfanin kasar dala biliyan tara da dubu shida ato a bar mu soma gudanar da gundarin shirin Um, Hassan Umar Faruk uh, abubuwan da ke faruwa a yanzu cikin kwanaki biyu uku zuwa yau dinnan shine rahotannin yawaitar satar mutane don neman kudin fansa a hanyar abuja zuwa kaduna hmm. wadda a lokuta da daman gaske a jama'a matafiya sun sha kokawa kan irin asarorin rayuka da kuma dukiya da suke salonta saboda ansar kudaden fansa daga wajen iyalan waɗanda aka tsare su wannan ya biyo bayan 'yan kwanaki biyu ko uku da ita gwamnatin tarayya ta fitar da wata wani rahoto cewa akalla mutane 1,460 ne suka mutu a hare-hare 330 cikin ƙasa da watanni bakwai me za ka ce dangane da wannan annoba da ta dabaibai hanyar abuja zuwa kaduna to jama'a assalamu alaikum ah, sai da wuce ina da wa ina ilaihi raji'un domin ah, kusan a iya cewa ɗaya daga cikin abin da ya a kan shugabanni ah, abin da kuma suka yi ikirarin cewa za su samar to bisa ga dukkan alamu sun gaza kuma 'yan najeriya sun fara gane hakan hanyar kaduna zuwa abuja a ce akalla mata kai kilomita 200 jihohi biyu ne <clears throat> da kuma babban birnin tarayya abuja ta hada akwai bangaren da ake samun jihar niger amma inda abin ya faru yake faruwa a jihar kaduna ya ne zalla kuma wannan abu ana iya cewa ya lafa ranar litinin da ta wuce ne da yammaci kuma kusan inda ma ba a saba ganin wannan sace-sacen ba domin kusa da kamfanin nan na kekesa kwai na olam ne abin ya faru inda aka sace wasu ɗaliban a jami'ar amadu bello ta zaria da kuma waɗansu mutane daban da rahotanni suka zo suka tabbatar da cewa su ma waɗansu su hayin suna hannun wayannan masu satar mutane in dai har gwamnati za ta ba da wato ƙwarin gwiwa kan cewa al'amari ya tafi bayan an kwana biyu kuma abu ya sake dawowa to da alama ba da gaske ake yi ba wato kila dai kwaskwarima ake yi a daga baya kuma a sake barin al'amura su sake rincaɓewa domin inda magance abin aka yi to da kwata-kwata kila ba a sake ganin shi a dawo ba kuma ka ga abin da ya faru da sallah wato jajibirin sallah yadda mutane suka je aka samu cunkoso a wannan titin wannan ya nuna mutane sun samu kwarin gwiwa na bin wannan hanya duk da irin haɗarin da take da shi kusan a cewa abubuwan sun lafa a lokacin to amma sake dawa wannan abin jiya da shekaran jiya mun kawo rahoto kai tsaye yadda mutane suka yi tururuwa suka tafi tashar jirgi ta idu da kenan a abuja domin zuwa shiga jirage domin waɗanda suke samar da tsaron ma yanzu su kansu jirgin suke hawa to ko me dai ne kenan abin da ke nuna cewa gwamnati ta gaza na kare rayuka da dukiyoyin al'umma domin dududu hanya da tsawonta bai fi kilomita 200 ba an kasa samar da wato eh, jami'an tsaron da za su tabbatar da tsaron wannan hanya ah, mun yi hira da ɗaya daga cikin wato 'yan uwan ita ɗalibar da aka sace eh, wadda aka samu sakota kuma kasan bayanai ma sun yi karo da juna domin 'yan sanda sun fito suna sun da kirji cewa ai su ne suka je suka dawo da waɗannan mutane kaza da kaza da kaza daga baya sai gashi bayanai sun fito cewa waɗannan mutane kuɗin fansa suka je suka biya to kuma hakan shi yasa muka bi diddiki muka nemi ɗaya daga cikin iyalan waɗannan mutane da wannan abu bala'ira ke ci gaba da talauta ya ma aka ya aka kare ma mutum yana wahalar samun abin da zai ci kuma a ce a zo a sace shi kuma ana neman kuɗin fansa wanda yawanci kamar yadda ga wata jarida ta yi bincike ba su suka ma ake zuwa ana ci ba an sai da gonaki da dabbobi da ake zuwa ana biyan makudan wannan kuɗaɗe shi kawon wannan yarinya ya da mana cewa abinda ma ake magana to ya fi abinda ake gani misali wato akwai inda sansani ne na waɗannan mutanen kuma kusa da garin kaduna yake abin mamaki shine jami'an tsaro ba su san inda ba su da masaniya domin baya ga wato mutanen da ake tsare da su sama da 20 kamar yadda ita ta bashi bayani eh. to akwai waɗanda ma sun a wurin akwai wanda ba su da lafiya kuma wato ba ma wai kwana da kwanaki ba a wata da watanni wannan sansani na 'yan sace mutane yana wurin kuma kamar yadda kullum ake ihu ana yi kuwa cewa ana magance matsalar hasali ma jami'an tsaro sun san abin da ke faruwa ana dakile wasu kafin ya faru haka da sauransu da 'yan sanda wannan ya nuna cewa lallai ilaila waɗanda suke rike da madafan iko na tsaro ba su san abin da suke yi ba eh, to ana ganin kamar shi wannan kalubalen tsaron da ke faruwa tsakanin kaduna da abuja kamar an bar wa jami'an tsaron 'yan sanda ne kuma abin kamar ya fi su wasu na ganin cewa ai da a ce za a yi amfani da jami'an sojojin sama waɗanda za su ringa shawagi da jiragen sama kamar yadda ka faɗa duka murabba'in kilomita ɗin da ke tsakanin abuja zuwa kaduna duka bai wuce ɗari da hamsin ba misali ana ganin inda za a ringa eh to inda in ma da koda ya kai ɗari biyu ne mm. ai akwai jiragen sama waɗanda za su ringa shawagi suna ganin duk abin da ke faruwa a cikin waɗannan dajuzzuka din mm. muna iya cewa kamar da gangan ne aka ki ai wani katabus a kai saboda abubuwan yana shafan talakawa ne mm. tunda su masu hannu da shuni suna bin jiragen ƙasa wato in ka ce ma da gangan ne ba kai eh. laifi ba samu mm. ne za ka iya tunawa akwai lokacin da aka rufe filin jirgin sama na a azikiwe da ke na abuja eh. domin yin gyare-gyare na makonni shida ah, jiragen suka koma a kaduna suke sauka waɗannan kwanaki da aka yi ana ɗaukar fasinjojin da ke hawan jirgi a nan abuja da ke sauka a kaduna suna zuwa nan abuja ana kai su kaduna ko mutum ɗaya ba mu ji an ce sace ba ba a samu barazanar tsaro ba don me saboda waɗannan mutane masu hannu da shuni ne waɗannan mutane waɗansu su ne jagorin shugabannin ƙasar nan amma da yake yanzu talakawa ne iri na irin kada muke bin wannan hanya da ba mu da zaɓi ba mu iya zuwa mu hau jirgin sama shi yasa kila ake rikon su kashi mun ga yadda kowane tsawon kilomita goma ko akasin haka ma aka sa jami'an tsaro suna samar da tsaro har ma akwai motocin da ake wa rakiya da motoci masu sulke domin tabbatar da cewa wato an kai lafiya ba a samu matsala ba mun ga yadda gwamnan jihar kaduna a malam Nasiru rufai a lokacin haye wata hanya daga rigasan tashan jirgin kasa zuwa jirgin tashar jirgin sama su saboda kar a samu matsala wasu su jirgin kasa wasu su mota wasu su je saboda kar a samu matsala ba sai ka je ka kewaya ba kila wani ya sace ka kila da talakawa ne zalla lokacin da bai haka ba kuma wannan hanya bayan ma yan kwanaki da aka zo aka yi ruwan sama aka ce ruwan sama ya zo ya zaizaye wannan hanya dan me saboda talakawa ne ke amfani da ita masu kuɗin da aka yi don su sun gama amfani da ita kuma wannan hanya ka tuna wani gyara ma aka yi mata na gangariya lokacin duk inda ke da wani rami inda aka san in mota ta je za ta fada ko wani abu makamancin haka aka je aka cike shi wannan hanya ta yi garas saboda kawai a ba iri na irin ka bane ke bi amma da yake yanzu talakawa ne ke yi kwana biyu za ga jami'an tsaro bayan kwana biyu za ga babu su ni akwai wani abin mamaki ma da gani akwai inda jami'an tsaro suke zama babu jami'an tsaron saboda rashin zaman da suke ma har tamfalin da aka yi musu wani dan eh, eh, tanti da aka yi eh. musu an zo an sace sai karafunan kawai ke tsaye kuma kwana biyu ma za ka zo an sace karafuna to amma akwai umarnin da shugaban kasa ya ba su shugabannin rundunonin tsaro na kasa cewa su tabbatar da cewa sun dakile duk wata barazanar tsaro ta ta yan bindiga ana iya cewa sun bijira umarnin shugaban kasa ne ko kuma dai yaya wani al'amari kake ganin sa to ba za a iya cewa ba don shi shugaban kasa kamar yadda taken shi yake shine kwamandan askarawan soja da kuma duk wani jami'an tsaro sai dai a ce sun gaza domin tun yaushe ne ake ta kiraye kirayen a samu sauyi kana magana a kawo soja ɗan sanda ya gaza ai kwanakin baya lokacin da wannan abu ya ta'azzara ai 'yan sanda ne suke yin wannan aiki da aka ga shi shugaban 'yan sandan ya gaza kuma a tenuwarsa ta kare lokacin da aka samu sauyi ai mun ga yadda al'amura suka canza kuma duk wani tsaro da ya shafi cikin gida a aikin 'yan sanda ne su soja abin da aka ce su shine tsara iyaka da duk wani wanda zai kawo hari cikin gida sai idan an samu wani matsala wadda ta gagari kwangila to shine za ka ɗauko soja ka ce ya zo ya yi to kuma yawan sojojin ma da wato inda ke da rikice-rikice da inda ake amfani da sojoji ina ganin sojojin ba su yawan ma da za a ce duk inda aka samu matsala ba za a iya amfani da su a ƙasar nan to um, malam sabo imam a matsayinka na mai sharhin al'amuran yau da kullum a barazanar sace mutane domin neman kuɗin fansa wadda ta addabi arewa maso yammacin najeriya musamman dai tsakanin abuja zuwa kaduna da alama da sannu a sannu tana karasawa daga kaduna zuwa zaria ita ma ana samun waɗannan rahotannin satar mutane a misali ranar juma'a nan da ta wuce akwai ɗan majalisar dokokin jihar kaduna mai wakiltar zaria suleiman ibrahim dabo shi ma an sace shi ko yake an samu rahotannin an sako shi jiya kwana ɗaya bayan an yi garkuwa da shi kuma akwai rahotannin da ke nuna cewa shi ma sai da ya dan bada kudin fansa aka sako shi idan wannan abin ya karasa daga kaduna in ba a dau mataki ba daga kaduna zuwa zaria yana iya fantsama zuwa daga zaria kuma zuwa kano ya kake ganin wannan abin yadda yake tafiya kamar wutar daji to alhamdulillah na farko dai ni ma sai dai ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un domin wannan masifa ce kusan Allah ya jarrabe mu da ita kuma ban yi zaton a wani wanda yake munna da wannan abu da yake faruwa ba domin abin yana cutar da al'umma yana nakasa kasar kuma yana zub da mutuncin kasar a idan duniya kuma yana lalata tattalin arzikin kasar domin duk inda aka ce dan kasa ba zai fito ya je inda yake so a san da yake so ba yana jin tsoron wani abu zai same shi to fa kasar ta shiga matsala kuma tattalin arzikin kasar ya zama barazana muna magana kinafin ni ga ne ba jiyo ba ni ma ranar litinin na biyo hanyar da dai wannan kamfanin na kyankyasa kwai sai muka motoci suna juyowa a me yake faruwa sai a kutsaya kutsaya aikin nafin ne an so mai yi motoci bakwai mu muka juyo muka zauna kamar minti ashirin sai kuma aka ce a hanya ta buɗe amma mu ba hanyar hannun tahowa da muka je muka da sojoji da gawar mutum biyu a gurin mata suna ta koke-koke da yara wasu kuma aka ce an shiga daji da su haka dai muka wuce muka ringa jin labarai masu karo da juna to ganin gaskiya ka da ana tsoron wani al'amarin daga kusan daga tafa ne zuwa jera ake yi yanzu sannan hankali an so mai ya kai wannan kamfanin kyankyasa kwai kuma daga nan yanzu a so mu zuwa zaria to fa wannan al'amari ne wanda idan ya kai kano to fa shi kenan kusan arewacin najeriya an doɗe wannan hanya domin wannan hanya ita ce babbar hanyar da ake biyowa tsakanin kudu da arewa wanda kuma daga nan har kasashen Nijar Mali duk ana bi ta wannan hanyar ne domin Kano ita ce cibiyar kasuwanci tare saboda haka wajibi ne muna kira ga gwamnatin tarayya da shi shugaban kasa ya yi dokar ta ɓace harkar tsaro a wannan titi domin a sama wa mutane sauki domin tun ana tara talakawa kowa ya sani kwanakin ma an sace wani jami'in gwamnati wanda yanzu har ya zama minista to kaga hatta jami'an gwamnati da ministoci da sauran eh, jami'an tsaro zaka ga suna gogoriyar zuwa tashar jirgin kasa sai su tura kwamboi ɗinsu su tafi hatta wani abin da ya fara ranar litinin akwai wani makwacin mu tsohon dan majalisa eh, odilin shari dan sanda ne an kashe shi a wannan al'amari wanda ya kai sirkarsa kano ne kuma suna dawa wani abin ya faru to kaga hakikanin gaskiya ko su jami'an gwamnatin idan suna hawa jiragen kasa ko na sama to ai suna da makarabansu da ba su hawa wannan jiragen sama kuma abin yana shafar su saboda haka wannan abu ne wanda ya shafi ƙasa ga baki ɗaya kuma yana zubarwa da najeriya kimata a idan ƙasashen duniya wanda da idan ana ba afirka mu ne muke zuwa liberia mu je sudan mu je dafur mu je ina ne eh, sierra mu samar da zaman lafiya yau ga harkar tsaro wanda ake ganin yar karama tana cutar da al'umma kuma ta gagari kundila to amma ah, ba ka ganin cewa kamar wannan abin ana ta turawa ita gwamnatin tarayya laifi ne cokam ba ka ganin su ma gwamnatin jihohi kamar misali a ce gwamnatin jihar kaduna da dagatan jihar kaduna da masu unguwannin jihar kaduna da ƙungiyoyin matasa ya kamata a ce a tashi a yi kamar a kafa kamar wasu runduna kamar ta 'yan banga da kuma masu ba da leƙen samar da bayanan asiri ga su jami'an sojoji tunda jami'an sojoji ba za su iya gudanar da aikinsu ba ba tare da haɗin kan talakawa da masu unguwanni da dagatai da hakimai da sarakunan gargajiya ba ka ganin cewa su ma ya kamata lokaci ya yi da su ma sarakunan gargajiya da malaman addini su ma za su shigo domin taimaka aiki tukuru don ba da rahotannin sirri dangane da mutanen masu aikata eh, miyagun ayyuka tunda mutanen nan muna iya cewa 'yan gurin ne duk wani eh, aikin ta'addanci da za a daga tsakanin hanyoyin abuja zuwa kaduna da duk inda ake muna iya cewa mutanen yankin gurin ne ya za a ce ana aikata miyagun ayyuka kuma 'yan ƙauyukan suke yi amma a ce mutanen gurin su ma ba su da wato masaniyar cewa wane da wane yana da wasu ɗabi'u da ake ganin cewa ai ya kamata a bincike shi da sauransu baka ganin gazawar ta zama ta kowa ne ba wai ko gwamnati ne za a yi ta zargin ta ba to alhamdulillah harkar tsaro ko harkar rayuwa dole nauyin dai na hukuma ne to amma su ma 'yan ƙasa suna da gudunmawar da za su bada amma wajibi ne sai hukuma ta buɗe kofar ta ja al'umma kusa da ita kuma ta nemi shawararsu ta ja su a jiki tukuna za su iya bada su. ai kowa ya sani wani lokaci idan ka je maka iya kama barawo ba shi barawo sai ya kama ka idan hukuma bata buɗe kofar ta kowa ya zo kusa da ita ya taimaka mata wajen harkar tsaron ba kai zaka ka yi ƙoƙarin ka taimake ta washe gari kuma kuma sai ka zama kai ne abin zargi a gurin ta ko kuma idan ka je ka bada labarin su wayannan yan ta'adda sai su far maka hukuma za ta iya kare ka ba to wajibi ne sai an yi tanadi na buɗe kofa a samu bayanan sirri ko mutum ya san in ya kawo labarin sirrin nan aka farwa ɗan ta'adda washe gari fa ɗan ta'adda na bai da ƙarfin da zai zo ya far masa domin idan na kawo rahoton wani abu yana faruwa da zai na ta'addanci ko na kidnapping ko na sata ko na wani abu idan a gane ni na kawo a shekari kuma ni za a zo a min gwamnati ba ta iya kare ni ba to fa Allah ya sani ni ba zan iya zuwa na bada wannan labarin abin da ke faruwa ba wajibi saboda ka duk dauyin laifin dai gwamnati za a dora ba domin ita za ta daki jaki ta daki taiki ita za ta yi aikin ta kuma ta gwada kofar ta duk wani mai dama ya zo ya taimaka mata wajen a samu wannan saukin al'amura ai muna ganin makotanmu kamar jamhuriyar Nijar kamar chadi kamar kamaru a yin wani harkokin na ta'addanci idan aka yi abu guda ɗaya kusan sai a shekara ba ƙara yi ba domin duk wasu hanyoyi da suke bi na a dakile abin ana yi to amma a najeriya sai a yi abu daga sati ɗaya biyu ya wuce shi kenan idan ba wani fitaccen mutum mai suna aka kama ba ma wani abu ana yin sa a kusan ya ana maganar nan abuja kaduna katsina wajen su taraba nan adama an jima na yamma su labarin ma yan jaridu ma kusan ba mu cika ji kuna faɗa ba sai dai mu da muke alaƙa da mutanen wurin su ke gaya mana ana yi saboda haka wannan al'amari da wanda duk nauyin da akan hukuma yake saboda haka dan me yasa su makotan mu idan aka irin wannan abin guda daya ai kwanakin ba an ji an yi a Nijar kusan yi makin nafin din amma cikin sati biyu suka kama mutanen da suka yi kuma aka kurfana su gaban shari'a to amma ku duba a Najeriya hana zargin wasu jami'an tsaro za su kama dan ta'adda wasu daga cikin abokan aikin su su je su kashe su su ɓata dan ta'addan to aka ga abin kunya ne a kasashen waje ne wannan ai ina tabbatar maka ma ke daya shugabannin tsaron nan sauka yi saboda abin kunya da yake faruwa a wannan al'amura to a muhammad gamawa abubuwan da ke faruwa yanzu a arewa muna iya cewa gaskiya 'yan arewacin najeriya suna cikin wani halin yasu a daidai lokacin da a misali za mu ce mutumin da ke zaune a abuja mutumin da ke dan asalin garin umma ahiya ko kuma inugu zai tashi daga nan abuja ya tafi umahahiyar ko inugu ko kuma ya tafi ikiti ko Legas ko ibadan hankalinsa a kwance ba tare da wasu barazana ba amma dan arewa da ke zaune a nan abuja ya ce zai tunkari sokoto kebbi zamfara ko bauchi ko wasu gurare yana taraddadin abin da zai iya samunsa zai je lafiya ne ko kuma ba zai dawo lafiya ba saboda waɗannan annobar satar mutane duba da cewa kuma duka shugabannin cibiyoyin tsaro duka kusan mafiya yawa za mu ce kashi takwas cikin ɗari da 'yan arewacin najeriya ne wani yana nufin cewa kamar talakan najeriya shi kwalliya bata biya masa kudin sabulu ba a wannan roman demokaradiyya din a daidai lokacin da su 'yan siyasar arewa su sun gama shan roman har ma suna ta ɗewa to samun abin da ban mamaki da kuma ban tausayi shi talakan arewa kamar ya jahilci don me ake siyasa ya daɗe da ɗaukan cewa ko da bai ci bai sha inda ya nasa ke mulki shi bukatarsa ta biya wannan shine wani ludu da talakan arewa shiga shi da ya bude rediyo a ce shugaban ƙasa yusufu sambu wani kaza wani kaza ko ciwa ciwake ko wani dai inda ya ji dai bahaushe ne ya sai dai bukatar sada to yanzu a arewacin najeriya ta zama kamar somali kana jin labarin somali kaɗan jarida ne ka samu da ke faruwa a somali za a zo a kama mutum a je kwan sati kamar biyu wani kanan mai a cikin masu ɗaukan mutane su zai su kwashi su karɓi kuɗin fansa yake cewa a helikofta na ziraro musu makamai kaga sai aka yi shiru har yanzu ni a sani na ina sayan jaridu akalla biyar kowane rana ban ga wani jami'in tsaro da ya karyata wannan zamanin janata an yi haka an ce a dajin na bauchi ana helicopter na abin shi ya taɓa magana amma yanzu ban taɓa ji wani jami'in tsaro da ya ce a wannan magana ba gaskiya ba wannan kenan sannan kuma idan ka ji wani wata hudu ba da wani limami ya yi a katsina ranar juma'a abubuwan da yake faɗa sai baka mamaki yake cewa an je gidan mutum sai sauri ya shiga karkashin gado karkashin gadon shi bos din shugaban masu wannan barna mm. ya zo ya lalata ta matar ya zauna kuma akan gadon ya ce yaransa su gama duk barnan da za su aka za ka ce masa oga mun fa gama operation ya ce to bari ya sake taba wannan mata wani kuma an ce a gabansa aka yi aka yi maɗiyar shi faɗi aka yi wa matarsa faɗi a lokacin guda to wa'annan masifu arewacin najeriya ba su taɓa ganin wannan bala'i ba a ƙasan east an ga makamacin irin wannan lokacin yaƙi lokacin da aka samu waɗansu sojoji da suka wuce iyaka suka yi irin waɗannan abubuwa amma ai su suna da wanda zai musu magana in an tabbata cewa sun aikata wannan duk da yake in ka dubi littattafan masu ba da labarukan yakin da ya faru na basasa sun irin waɗannan abubuwa amma idan jami'in tsaro ya yi wani abu ai shi yana da dokar da za ta azabta ta hukunta su. to ina ga waɗannan mutane da aka bari suke cin karansu babu babbaka ga yanzu a arewa maso gabas batun boko haram ya da dabaibaita sannan kuma nan arewa maso yamma inda muke magana yanzu hata mutum ko mai karancin talauci ne ma dama yana zaune a abuja inda yana da yar mota hawa in ya tafi garin su dole kamar yadda za muke gani a kudancin najeriya zai gudu da yamma ya bar garin domin saboda in ya kwana a garin da daddare za a zo a ce za a kwashe shi a tafi shi to wannan ku yi maganan gazawan gwamnati ko gazawan talaka ko gazawan wane ne an samu su ma waɗannan masu ɗaukan mutane sun samu samfur a lokacin boko haram tun lokacin da boko haram ta fara in wani bula mai zai ce akwai yaro kaza ran nan za a zo a da ke to bari mu tafi hutun rabin lokaci domin mu an shi wasu saƙonni daga sashenmu na tallace-tallace. labaru da ɗumɗumin su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci. dawo da su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci. Kina da ‘yanci? Suna da ‘yanci. Kuna da ‘yanci. Kai duk muna da ‘yanci. Kasance da tashar ‘yanci. Mu samu ‘yanci a ƙasarmu Najeriya. Mu tuna fa, ‘yanci ya ɗara bauta. Liberty TV, tashar ‘yanci. labaru da ɗumɗumin su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci to jama'a kuna sauraron shirin babbar magana ne wadda muke tattaunawa dangane da al'amuran tsaro da suka taɓarɓare musamman dai a arewacin najeriya kafin mu je hutun rabu lokaci a muhammad Gama kana bayani akan tabarbarewa tsaro wadda misali muke magana cewa dan arewa zai tashi daga nan abuja misali zai tafiyar kilomita ko 100 daga nan zuwa 100 eh, hankalin shi a tashi amma dan kudancin najeriya mazaunin abuja zai tashi daga nan ya tafi jihar delta ko ondo ko oyo amma hankalin shi a kwance je dawo duba da cewa kuma cibiyoyin tsaro duka kusan za mu iya cewa kashi takwas bisa ɗari yana hannun 'yan arewacin najeriya ne me za ka ƙara bayani a kan eh. cewa shi dan arewa yau talakan arewa ya gaza me yake bukata wato ya gaza me wato bai san abin da ke bukata ba awalan yana bukata a kowane lokaci ya bude rediyo ko ya bude talabijin ya ji shugaba dan arewa yana mulki to a wannan lokacin ne yake sarayar da duk 'yancin da ya cancanci shi shi a sa, in ka tuna lokacin da wayansu abubuwa suka fara faruwa a lokacin jonathan ai kaga ana kururuwa a arewacin najeriya ana ce wannan yayi kaza wannan shugabanci ana so a gusar da yan arewa ne to shi kenan sai masu mana wannan barna tunda ko shi shugaban kasa buhari kwanakin ba ya ce akwai hannun kasashen waje a wannan abubuwan da ke faruwa to in ku haka ne su wa'yancan suka fahimta cewa duk lokacin da dan arewa kenan a lokacin ne suke a addaban jama'a da waɗannan abubuwa shi iyakacin talakan arewa kawai na farko an gwada masa wani irin gurgun tauhidi wanda ba a san shi a amalinta ba cewa duk masifan da ta zo daga Allah ne duk daga ayoyin alkur'ani suna cewa idan kaga abin alheri daga gare ka ne kaga abin mummuna abu daga wajen ka ne duk sai kaga sun manta da shi lokacin da mutanen arewa ke mulki amma lokacin da kudanci suke mulki yan dan kudu yake mulki sai kaga gashi na farko dan arewa ya kamata talkan arewa warke daga wannan masifa na biyu kuma ba a ɗaukan ma kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan al'amari ba har yanzu baka ji wani jami'in tsaron da yake gaya maka wane ne ke ke ɗaukan nauye waɗannan mutane bafulatanin da ke da abin nan kokara a hannunsa yana bin shanu sai ka gan shi da ak-47 ba a tambaya waye ke ba shi nan kuɗin ba kuma helikoftan nan ni na ɗauka da aka yi maganan helikofta za a ɗauki maganan da karfinta amma babu wanda ya makara yan jaridu ba zai ofishin aji sun tambayi shi ya aka haka ba yan jaridu ba zai ofishin shi shugaban soja an ce ya aka haka ba saboda haka kamar ruwa ne yake tahowa daga wani kogi yake fada cikin wani gulbi kuma ake so a gulbin nan ya datse to in ba ana so a ga ya datse gaskiya malam umar faruk ya kamata a san daga ina ruwan yake ni ni ina da wani <coughs> ban kusan in ce na saba ma wani ra'ayi da ka bayyana na cewa shi dan arewa idan dan uwansa na mulki kawai wato naɗa hannu yake yi a lokacin da dan kudu kenan lokacin da kila yake tashi yake motsawa ina ganin wato akwai dan gyara a kai domin ai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba shin yan arewan yanzu <clears throat> akwai yan arewa da ba su fitowa su magana kan wasu abubuwa da aka saba ko ko a'a a lokacin da ake mulkin jonathan ko mulkin obasanjo wasu al'amuran sun faru arewan kuma dan arewan ya da hannu bai yi magana ba abin da dai kawai shine za a iya cewa saboda tarbiyyar mu da kuma addinin mu muna da kamar yadda kace tauhidi ko kuma a'a wani yadda cewa duk wani abin da ka gani daga Allah ne kuma shi kanshi addinin da muke bi da kuma tarbiyyar da muke da ita shine ana ba shugabanni uzuri da yawa wanda kusan suna wuce gona da iri saboda orizin da suke samu misali kama a jihar katsina abinda ke faruwa a jihar katsina yanzu an daina jin kashe-kashe a jihar zamfara an daina zuwa ana tayar da ƙauyuka ana sace mutane da sauransu ko misalin da ka bayar na ɗazu abin ya faru a garin ne da ke karamar hukumar kurfi da kuma kwanan nan wanda aka yi a karamar hukumar zaka wanda waɗannan wato cikin garin zaka cikin karamar hukumar safana karamar hukumar kofi ba ta saba ganin irin wannan ba kuma har jiya ma an yi wani zaman dar a karamar hukumar dutsen ma a lokacin da ana biki kawai mutane suka ji karen mashina sai wasu suka je yanar gizo suna bayyana cewa ai an zo an sace mata da ke ɗakin ɗalibai mata na makarantar gwamnatin tarayya da ke garin dutsen ma wato ba a ga irin mataki da kila jihar zamfara ta ɗauka ba daga gwamnan wanda kwanan nan da ya hau hasali ma wato duk da wannan abu da ya faru daga nan fadar shugaban ƙasa ba a ga takarda wata ta nuna alhini ba cewa an farma mutanen gari kaza za mu ɗauki matakin da ya dace da sauransu ba don komi ba sai dan wannan uzuri da shi ɗan arewa ke baiwa shugabanni cewa eh lalle suna matakin wato suna ɗaukar mataki a jihar zamfara an yi shekara da shekaru waɗannan abubuwa na faruwa sai a gargaren mulkin abdulaziz ziyarar ne sana'a aka zan farawa sun fara tashi suna magana ba don komai ba shine sai uzuri cewa a kyale su a yi masu addu'a a yi da sauransu da sauransu da sauransu wannan kuma yana sa wato muna nan su zauna a ce wai gwamnati ta buge da kowane lokaci sai dai ta zauna da 'yan ta'adda ta yi magana wace gwamnati ce da a ce ta rasa zaɓi sai dai na zauna ya ta yi sulhu wanda ke zuwa yana kashe mutane yana zuwa yana sace mutane yana lalata uh, wato yana zuwa yana lalata masu uh, kaddarorinsu yana anshe masu kuɗaɗe banda matsalar talauci da tattalin arziki da ake fama da ishi da gwamnatin ta gaza wadata mutane yanzu kuma ta bar su ma yanzu tsaron rayukansu ba za ma ta iya yi ba kadarorin nasu ba za ta iya ba idan ba a zo an kashe su ba to wani zai zo ya sace dan uwansu karshe za su buge ga sai da dabbobinsu da kuma gonakinsu wajen biyan kuɗin fansa dan arewa ne kawai ke da wannan zaman eh, ba za mu iya ba za mu ce wawanci ba ne ko wani abu makamacin mm. a'a tarbiyya ce da kuma irin eh, addinin da muke da shi sai mu muka ɗauka sai muka gurbata wato yardar ta addinin mm. da tarbiyyar da muke da ita tun tuntuni eh. saboda ai dan arewa yana da tsarin shugabanci kuma ya daɗe na biyayya ga shugabanni da abin da eh. aka taso sai a ce a yi hmm. shugabanni in a gida ma aka tashi sai amma biyayya tana cutar sa'i Allah ta an zanya kutse a cikin wannan magana akwai wani abu guda shine wato akwai wani masani da ya rubuta wani cikin manyan malaman tarihi a kasar nan ya ce shi hausa fulani ko matarsa ne wacce take masa a'a sau da kafa ita take wahala tabbas yanzu ka dubi zamanin gawan aka yi mulki hmm. ya yi shekara ɗaya ɗaya ɗaya ta hanya mai tagwayen mai tagwayen kamanni din eh. aka zo aka yi daga Lagos zuwa Ibadan aka yi daga Lagos zuwa Abeokuta aka yi daga Lagos zuwa abinan inu su Benin daga nan kafin a yi guda ɗaya a arewacin Najeriya a arewacin Najeriya ba a yi ba sai da baban gida ya zo shekara shida ko hudu sannan aka zo aka yi ta daga nan zuwa Kano a yi wato da da yan kudancin najeriya suka gane eh, logan yan arewa wuce abinan raunin yan arewa eh. yana hawa su ce mu fa baka mana komai ba sai dingi su kuma yan arewa da suke amfani da wannan gurgun tauhidi da kake ambato dinnan hmm. sai su shiru kawai shi yasa ma kaga yanzu ko an kashe mutum ɗari fada shugaban kasan ma ba ta ganin muhimmancin ko ta ta aika kwarai kuwa saboda nata ne mutum ɗaya can tabbas na ce su fa ba alba allan da ya halice su kuma ya ɗora musu ya ta kalifanta da barayi su rika kashe su saboda haka kawai gazawar hukuma ne ko hukuma take ko so nan take sai ga an tura mataimakin shugaban kasa da wasiƙa ana cewa wallahi mun mun ji takaicin abin da ya faru muku mun yi abana amma nan masu cewa namu ne yake yi wane ke yi dinnan. sai a kashe mutum ɗari ba kamata ya labari. to a bar mu dan waiwayi dan abubuwan da suka faru a cikin wannan sati din hassan bari in soma da kai a ƙarshen satin da ya wuce dinnan ne a karfe kan iyakar tsakanin najeriya da nijar da jamhuriyar benin ku da yake akwai wasu rahotanni da ke cewa ma akan samu matsalar shige da fice tsakanin najeriya da nijar amma dai wadda ya fi ɗaukan hankali dai shine tsakanin najeriya da jamhuriyar benin wadda ka san muna iya cewa kusan ta kan wannan iyaka ne aka fi shigo da kayayyaki musamman dai ta kan iyakar ƙasa tsakanin najeriya da wata ƙasar ƙetare wato bodar kwatano musamman dai a ce bodar same eh, da kuma ta iduroko mm. hakan dai za mu iya cewa ya haifar da halin ni'asu ga 'yan kasar najeriya da kuma jamhuriyar benin din ban manta ma har ganawar da shi shugaban kasa muhammadu buhari da shugaban kasar ita jamhuriyar benin cewa 'yan kasar shi shugaban kasar benin ke gaya buhari cewa a yi haƙuri a duba halin da 'yan ƙasarsa ta benin suka shiga ciki saboda rufe kan wannan iyakoki domin akwai ma 'yan kasuwa da daman gaske waɗanda sana'arsa shine kullum su dan su wasu abubuwa su safararsa zuwa najeriya to abubuwa sun tsaya cak amma ita hujjar da gwamnatin tarayya ta bara shine ana samun fasa kwabri musamman da na shinkafa kasan tunda shugaban muhammadu buhari hau mulki yana ta maganar a daina shigo da shinkafa a duk kuma mm. ana daukan tsoraren matakai da za mu ce kusan an daɗe ko kuma ba taɓa ɗaukan tsawon mataki kan shigo da abinci ba sai wannan lokaci din mm. kana ganin dole ne sai an rufe kan iyakan najeriya da ita jamhuriyar benin kafin a daƙile fasa ƙwabirin shinkafa zuwa cikin najeriya wato na so a ce da sabo ka fara don sabo shine idan taba kasuwanci har yake tsallakawa kan iyaka eh to kai ma dan jarida ne kana lura da eh, abubuwan da ke na ga na eh. wata shimfiɗa ce kuma ya eh. tabbata na ga bakin shi na motsi ba zai rasa zai so a ce ya tofa albarkacin bakin shi kan wannan lamari za a kawo kanka alhaji sabo lallai wannan um, magana tsakanin shugaban kasa muhammadu buhari da kuma shugaban kasar jamhuriyar benin sun yi ta ne a birnin yokohama na kasar japan inda shugaban kasa ya je wani taro na bunƙasa nahiyar afirka inda aka yi magana kuma shugaban kasar ya mai da masani cewa duk da cewa shi rufe wannan iyaka na wucin gadi ne amma ga matakan da ya sa aka ɗauka kuma haɗin gwiwa ne tsakanin hukumar kwastam da sauran jami'an tsaro eh, kuma eh. ofishin mai bayan shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro shine ke gudanar da wannan aiki na rufe iyaka to a nan dai ina ganin wannan mataki da gwamnati ta ɗauka da waɗannan manufofi da take da su manufofi ne masu kyawu kuma wannan mataki ina ganin zai iya haifar wa najeriya ɗa ido me yasa na ce haka a lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari ya hau karagar mulki lokacin ne da kasar nan ta tsunduma a cikin matsala ta tattalin arziki saboda wato faduwar farashin maiwar wanda a yi a kasuwar duniya maimakon dala 100 da ake saidawa sai ya zama har kasa da dala 30 ko dala 25 haka ya koma ana sai da wannan mai sai ya zama ƙasar nan ba ta da zaɓin da ya wuce shine raba kafa wajen neman kuɗaɗe da kuma kudaden da muke da su a kasashen ƙetare ana ɗaukar su ana shigowa da abinci domin kullum ka buɗe jaridu za a ga cewa an ce ai jirgi kaza yanzu haka yana ya kusa isa gaɓar ruwan lagos ko wani ya zo gabar ruwan lagos da ke ɗauke abinci da kaza da kaza da kaza sai ka ta mamaki a najeriya da ko a tutarta da ke da tsanwa da fari da tsanwa waɗannan tsanwan guda biyu ana magana cewa aikin noma ne Domin mm. ya haɗa ta da shigo da abinci kuma uh, za ka ji har ana uh, kwatanta wannan ƙasa da cewa ko ƙwallon mangoro ya faɗi in dai mm. ya kai wani lokaci aka yi ruwa ya zo ya dawo za ka gani wanda ba shuka shi aka yi ba to sai kai ta mamaki mai haɗa wannan kuma ƙasar ce da ta yi tarihi cewa ko lokacin da turawan mallaka suka ƙi tafiya ƙasar nan kuma suka wato suka yi ta shan sha'aninsu lokacin da birtaniya take birtaniya take babba a duniya da irin kasashe na najeriya take takama ba dan komai ba sai arzikin noma da suke da shi domin duk wani titi na jirgin kasa wanda wannan na abuja zuwa kaduna da ka gani a da da kuma wanda ake gina a kwana-kwanan nan dalilin harkar noman ne aka yi shi saboda idan an je an yi noma kamar a kano za a yi da da a ɗauko ta a safara a je a kai gaɓar ruwa a tafi da ita zuwa ƙasashen ƙetare shi kan shi man da muke takama da shi da kuɗaɗen Eh, arzikin noman ne aka samu aka zo aka tono man a 1957 har zuwa lokacin da shi wannan eh, man ya zama mai har muke takama har a lokacin gawan yake bugun kirji yake cewa najeriya ba matsalar ta bace kuɗi eh, matsalar najeriya shine yadda za a yi ta kashe waɗannan kuɗaɗe kuma daga wannan lokaci shine babban umul aba'isin dogaro da muka yi na kacokan kan maganar arzikin man nan da ya zo ya sa gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta ɓallo da manufar cewa a koma harkar noma ta yi kira ga jama'a kuma da yawa suka koma harkar noman da ake ganin an fara samun sa'ida amma babban matsala shine wato iyakokinmu da ba mu da jami'an cikakken jami'an da za su iya ganin waɗannan iyakoki ake shigo da duk abin da aka ga dama don ba ma shinkafa kawai ake shigo da shi ba duk abin da aka ga dama ake shigowa da shi kuma waɗannan ƙasashe da ke iyaka da najeriya na renon faransa hakika ba su wa najeriya adalci kuma ana kallon jamhuriyar benin a matsayin wadda wato ba ta mutunta najeriya domin a kasar benin ne yake da shinkafar da aka shigo da ita aka tile da kowa yawan mutanen kasan idan da kowanne zai dinga siyan buhu ɗaya ɗaya ɗaya sai an yi shekara ba su cinye shinkafar da suke da ita ba kowane ɗan ƙasa da jariri da tsoho da wane ne ya dinga siyan buhu ɗaya duk sati sai sun shekara ba su cinye ba wannan bayanai za su baka cewa wannan shinkafa ba benin aka ciwo da ita ba najeriya ce ake hari da wannan shinkafa muna makwabtaka makwabcinka zai kasance kana makwabtaka da shi yau ka ce kai baka son kaza ko kuma kila kuna da wani abin da kuke takaddama kan shi kila an ka kawo masa ka ce ni ko ba na son kana yin kaza ko akwai beraye da ke shigowa ta katangar ka suna zararowa suna shigowa gidana yana zan abin da ya kamata shi wannan makwabci ya yi shine sai ya samo maganin bera ya yi magani ko ya samo mage shi ma wannan beraye idan ba sa masa ta'adi to kasu tsallaka gidan makwabtansa su je su yi akwai karin magana da hausawa suke cewa in gemun dan uwanka ya kama da wuta to ka shafa mana ka ruwa to sai ya kasance su shinkafar su dama ba su da wani arzikin kasa kamar Najeriya abubuwan da suke muriya da shi shine abubuwan da ake shigowa da su a iyakan Najeriya ko dai motocin da muke hawa na tokumbo ko irin shinkafa ko kwayoyi wani lokaci ma har da makamai da ana kama irin waɗannan iyakoki to sai ya zama najeriya ta samu ta yi magani wato an samu fara bunƙasa wannan noma musamman shinkafa da ake magana amma a ƙasar benin har yanzu a shigo a jirge wannan shinkafa a shigo da ita najeriya wanda ba da daɗewa ba ne najeriya ta rattaba hannu kan wani kan wata yarjejeniya ta kasuwanci ta bai ɗaya ta nahiyar afirka wanda hakan zai sa najeriya ta buɗe iyakarta da duk wani abin da ke ƙasar jamhuriyar benin za a shigo da shi Najeriya kana nan dangote ya faɗi cewa shahararren dan kasuwan nan dan asalin jihar Kano eh. Eh, kuma bakin mutum da ya fi kowanne kuɗi a Najeriya ya ce babu wata ƙasar da arzikinta zai iya bunƙasa ya kai wani mizani in har tana makwabtaka da jamhuriyar Benin saboda tsabagen mugunta kusan duk wani abin da ka ji ƙasar tana takama da shi daga Najeriya ne take samun moriya domin kayayyakin da ake shigowa da su ta iyakarta su ne take amsa haraji da kullun suke shigowa a Najeriya to wani har kana da makwabci irin wannan wanda kake cin moriyarsa to abin da ya kamata shine kai zama na taka tsantsan da shi to a wancan shugaban kasar da ya sauka shi yana daukan wannan mataki amma shi wannan da ya zo eh, talon eh, patrice talon yana kallon kansa a wani tsayin wani mai kuɗi hasali ma ana ganin yanzu bai tilmalin kasar ma a jihunsa yake sai yana ganin cewa zai iya duk abin da ya ga dama kuma wannan ne babban eh, umar abaisin da ya sa wato nigeria ta je ta rufe wannan iyaka kuma banda 'yan najeriya yanzu da ke ah, samun matsala su ma wajen shigowa harajin na kayayyakin da ake shigowa don tun a lokacin hana shigowa da motoci kasar ta fahimci cewa to akwai matsala in har najeriya za ta ci gaba ah, rufe iyakokinta shin roƙon da yake shine a buɗe boda a ci da shigowa da shinkafa ko ko roƙon da yake shine a buɗe boda don su ci gaba da samun haraji na kayayyakin da ake shigowa ni na yaba da matakin gwamnatin tarayya duk da cewa akwai matsaloli da yawa wannan abu ya ya zaza matsaloli domin abin da ake cewa shinkafar nan da ake magana cewa ana noma Najeriya ba ta isa ba babu ita manoman shinkafa su kuma suna kokawa cewa ba ta kai tsadar ta waje kuma hasali ma ba sa mai da kuɗin da suka noma to in har aka ci gaba da haka babu abincin don shinkafar yanzu ba a gama noma ta ba domin damuna ana tsakiyar ta ne shinkafar nan za ta kai ita ma yanzu ta gargadi talaka domin akwai manomin da ya magana wai akwai masu sai da kayan da suke magana masu wannan safara mm. ya ce to in dai aka ci gaba da haka ya kai wani lokaci to buhun nan fa zai kai ha wajen dubu talatin kayo kuma ƙarshe talaka ne zai zo amma menene shine dan najeriya ne zai ci moriyar wannan shinkafa in har da gaske a gidan ne aka noma ta manomin najeriya ne ya sai da buhun shinkafar da ya kai dubu talatin. to um, bari mu je ga kai a uh, malam sabu imam gashuwa a matsayinka na ɗan kasuwa na san lokacin da wannan abu ya faru a to bari kafin bari da mu je wani ɗan hutu domin mu karɓi wasu saƙonni daga daga mu na tallace-tallace idan mun dawo za mu koma gare ka domin kai mana ƙarin bayani dangane da ku 'yan kasuwa wani irin hali kuka shiga na kunci dangane da wannan abubuwa ɗin da ɗumɗumin su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci tashar 'yanci kaduna dola cewa miji iya ai kana da 'yanci kina da 'yanci suna da 'yanci kuna da 'yanci kai duk muna da 'yanci kasance da tashar 'yanci mu samu 'yanci a ƙasarmu Najeriya. Mu tuna fa 'yanci ya ɗara bauta. Liberty TV tashar 'yanci. Labaru da ɗimɗiminsu ingantattun rahotanni, bincike mai zurfi. sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci. kaduna dole wa muke iya ai baba labaru da su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci. kuna sauraron shirin babbar magana ne kuma muna tattaunawa ne da manyan bakinmu akan abubuwan da suka shafi abubuwan da suka biyo baya dangane da rufe kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin a malam sabu imam a matsayinka na mai shirin al'amuran yau da kullum kuma dan kasuwa kafin mu je hutun rabin lokaci ka dan soma mana bayani dangane da halin da ku 'yan kasuwa Ya su ma. <laughs> to 'yan kasuwa kuka shiga eh. musamman don na san akwai lokacin da ita kungiyar 'yan kasuwa wato lagos chambers of commerce mines and industry wato kungiyar 'yan kasuwa da shige da fice ta jihar lagos ta koka dangane da wannan rufe kan iyakoki din muna iya cewa kuma 'yan kasuwa na eh, najeriya kun shiga wani halin ni'a su dangane da wannan abin to alhamdulillah kamar yadda aka sani duk boda idan aka rufe ta dole a samu damuwa tsakanin ƙasa da ƙasa musamman wannan bodojin guda biyu na benin da na nijar kuma a bodar benin idan aka rufe ta kashi saba'in da biyar bisa ɗari na 'yan benin su za su fi cutuwa da damuwa fiye da 'yan najeriya domin su ba su da wata ƙasa suka dogara a duniya wajen sai da kayayyakinsu irin najeriya amma mu najeriya muna da bodoji masu tsawo musamman na nijar da na caja da na kamaru da kuma ta ruwa wanda ko ba benin din kusan abubuwan suna tafiya amma kamar su lagos din sun farka da benin din saboda haka dole su koka to amma wajibi ne gaskiya gwamnati ta ta ciza ta busa ba rufe bodan bane mafita sa ido da doka ta ba sani ba sabo tsakanin abin da aka ce an hana shigowa dama abin da aka hana shigowa kusan ayyuka kamar motoci ne da shinkafa to yanzu ta kai ta kawo hatta bodan Nijar din nan kai kaɗai da yamtinka ba za a barka ka shiga ba mafi yawan yanzu mutane akwai wanda za a ɗaura ɗaurin aure a Nijar ko a Najeriya ranar Juma'a zuwa Asabar jiya ba samu su shigo ba to kaga abin ya wuce ka'ida abin da aka ce a rufe tunda ai harkar fice ne na smogarin din ka ake so to me ya kawo kuma mutane ba su shiga ba to kaga abin yana cutar da al'umma kuma maganar harkar noma ta shinkafa da sauransu gwamnati ta bunƙasa tabbas gwamnati ta yi ƙoƙari amma ƙoƙarin nata bai kai yadda ya kawo ba domin harkar manoman gaskiya tallafin da suke samu na noman shinkafar ba su samu ba kuma ana karkatar da tallafin nan wajen ana siyasantar da shi kusan duk jihohin aka yi wannan tallafi ana ba 'yan jam'iyyar da suke mulkin jihohin ne ko kuma suna tare da gwamnatin tarayya ko kuma wanda suke farcin susa wato 'yan kwanjila da fitattun mutane ake baiwa su talaka ainihin manoman tallafin baya zuwa gurin su kullum kuna hira da ƙananan manoma musamman kebbi sokoto zamfara kano jiga borno yobe dama nan su ne masu noman shinkafar da kuma nan mutanen tsakiya su ainihin manoman wanda ba su da wata sana'a sai noman ba sa samu a ah, malam sabo wani abu da wasu masu shirin al'amura suke bayani shine dan rufe wannan kan iyaka da aka yi na dan takaitaccen lokaci duk da ke an ce ma na wucin gadi ne har ya so dan shafi farashin shinkafa ita kanta a Legas ballantana kuma sauran garuruwan arewacin Najeriya waɗanda ta can ne ake safararsa ana shigowa ƙasa kamar Najeriya wadda Allah ya mata albarka ta ƙasar tana da albarka duk wani abu da aka shuka zai fito muna da manoma muna da gonaki ana noman shinkafa da sauran baka gani wannan ci baya ne ga najeriya a ce don arbi kan iyaka tsakanin najeriya da jamhuriyar benin har ya shafi abincin da za mu ci anya baka ganin kamar za a iya cewa an ji kunya ko kuma dai ci bayan dai sai kara ko kuma za mu ce ci bayan dai sai kara kullum sai ta azara yake ta fuskacin noma ma tabbas wani abu kunya ne ga najeriya kuma ba wani abu ne wannan cin hanci da rashawa da hana da son zuciya da shi ke lalata wani al'amura su ainihin manoman da ake ga maka wanda su noman suke idan ka zo nan arewa ta tsakiya na noman doya suka fi da wasu amfani kaje can arewa gero suka fi noma da shinkafa da sauransu to duk tallafin idan aka karkatar da shi ne wurin mutanen da suke da farcen susa wato da yan kwangila da yan siyasa da sarakai da manyan gari su ake ba tallafin su ainihin manoman wanda suke aikin noman baya zuwa gurinsu su ya taya manomi mutumin ƙauye sai taki dubu bakwai dubu takwas har dubu goma ya noma kuma ya ci riba ya dace taki na ci bai wuce naira dubu biyu ake bashi tallafin kuma a ce shi ake biyan amma sai a ce tirela kaza an ba shugaban jam'iyya kaza tirela kaza an ba basarake kaza tirela kaza an ce an fa samar da takin nan har ma an rubuta farashin shi a jikin buhunsa cewa dubu biyar ne da ɗari biyar. ba gaskiya ba ne an samar da shi amma a kasuwa ake zuwa sai shi a kasuwar bayan fage don me sa su ƙananan manoman ba a basu to amma saka farashi ma yana iya yana iya shafan yana iya zama wani hujja da za a ce ba za a iya ƙara farashi ba duba da cewa 'yan kasuwanmu suna da ɗan son zuciya misali duk da son zuciya an wada tashi. Mm. alaji ani na yi sana taki lokacin abacha Allah ji kansa mm. takin ana saida shi naira ɗari a gwamnati a bayan fage ana saida shi ɗari biyar amma ina tabbatar maka akwai lokacin daga takin ba masaya saboda an wadata shi kuma yana zuwa gurin da ya dace ya je to saboda haka bayan shigo dan akan batun rufe boda na mm. ya fallasa waɗansu abubuwa da suke ɓoye na farko ya tsaraitar da najeriya a matsayin ƙasar da ko an yi tinkahon cewa ƙasa ce mai ƙarfin ciyar da kanta to an ƙaryata wannan magana a idanun duniya an kunyata najeriya najeriya ta kunyata wannan gwamnati ɗin na ɗauka cewa akwai masu tana janar buhari waɗansu maganganu da ya faɗa bayan ya sauka hira farko da ya da jaridan tel magazine ya nuna waɗansu abubuwa da na bayan ma'aikatan waɗanda suke cikin gwamnati suka yi ba tare da sannan ba misali yanzu an ce a rufe boda don saboda kar a shigo da shinkafa da motoci misali kana magana tun yana mulkin eh, soja tun yana mulkin soja eh alif duda eh ya bada misalai kamar guda guda biyu barin mm. kawo su mu wuce su kawai ya bada misalin binciken gidan aulawo mm. wanda ya ce ba da saninsa ba ne masu bakanta masa gwamnati su suka ya ba da abin din binciken gidan gumi Sheikh abakar mahmud gumi da kwace masa fasfot mm. to kuma ni abin da yake bani mamaki har yanzu bai canza ba yakan ba da izini a yi abu sai koma gefe sai kuma sun su je su abin da ya wuce nasa alhali shi kuma tarihin ya tashi shi zai ambata tabbas yanzu in kace arewa boda kar a kawo shinkafa abu ne mai sauki in mota ta zo wuce akwai shinkafa ko babu babu a wuce shi ne kuma walakalar da tsayi da wanda ya je wannan ba za ma iya alakanta shi da cewa wai ko bai sani ba domin a japan shi ya tabbatar da cewa yana da masaniyar cewa arifa boda kuma ga dalilin da yasa aka rubu gona so wata rana a ce wai ko shi zai musanta ko ya ce wani abu ina ba wai ma magana zai musanta ba eh. to in kuma in kuma ba zai musanta ba tabbas to amma cin shi yanzu abin da yake cewa ga waɗansu abubuwa guda biyu ko guda uku wanda aka so a tsanin takar a shigo da su hmm. ko ba ka ba hmm. to me yasa kuma yanzu ne ina da dan eh, uwa a boda ko a Nijar in zan je haka tsigar dina a walakanta ni kawai a shiga caje-caje kuma haka suke har mata da yara eh, suna nan dubi social media za ka ga mutane a mata da yara a kwance kwana uku hana mu shiga kasan nan yayi mana kaza ya yi mana kaza mu kuma gashi ba abin da muke rike da shi kuma yanzu lokaci ne na ba wai mun wuce lokacin da jaridan new nigeria ne da daily times kawai zaka ji maganar gwamnati hmm. da rediyon kaduna da rediyon ibadan da rediyon hmm. enugu wannan ya wuce wannan yanzu nan mutum zai zauna a wani waje ya dauki hoto ya ingiza duniya ta gani to abin da muke kokari shine me zai hana a da shugaban kasa buhari ya dawo shekaru hudu kuma duk a wani tsari na mulki haka aka ake in yan sanda ne aka ce su je su yi kaza za su ƙetare iyaka bai sani ba kuma baban da ake musu kwanakin ba wani abin kunya da ya faru an ce shugaban kasan ya tura tsohon su beto jan yan sanda ya ce je shi benue mm. a alhali aka ce sai je lafiya sai ba wata biyu ko nawa sai aka ce ya ce ai ni ban ma sani ba ni ga inda na tura shi sannan kuma bai tafi ba kuma lokacin sai aka ba a mace komi ba tuni na ga idan da zai dawo ya dubi wannan abun ya gyara la'alla babu lokacin kiran jaridan tel bayan ya sauka ya ce mata abu kaza domin in muka maimaita kuskure sau ɗaya sau biyu kakar babu wanda zai yi amma muhammad gama a wannan fasakwabin shinkafa din daga najeriya zuwa daga kasashen ketare musamman dai jamhuriyar eh, benin eh. zuwa najeriya ita gwamnati tana nuna cewa gaskiya abin yana ci mata tuwo a kwarya. akwai manufofi da gwamnatin buhari ta sa a gaba dangane da bunƙasa harkar noma da kuma tabbatar da cewa najeriya mun iya dogaro da kanmu mun iya ciyar da kanmu daga abincin da muka noma da gumanmu tana ganin cewa to in haka ne tunda abubuwan ya ta'azzara bari a rufe kan iyakokin domin a garan bawul ga tsarin fasa kwabri ba ka ganin to wani bangaren ya kamata ita ma a ce to ai koma menene dai a ya nuna cewa kamar da gaske gwamnatin take ta wannan janibin malam saminu ciyar da ƙasa a shekara nawa ake yin sa shi fa noman nan ba kaman a tonar rijiya ba ne kawai za ka tona rijiya cikin kwana biyu dole kakan yi focus ne hmm. ka ce za mu yi kaza muna yanzu muna mataki ba mataki muna noma eka kaza kuma eka kaza zai samar da ton kaza a kaza yanzu ma ba musamman nawa muke samu ba a shekara ɗaya eh, kaga ɗaya na biyu kuma wajen da ake noman shinkafan duk a arewa yanzu akwai barayi wanda in ka je gona za su kama ka su tafi da kai ba ma ka tsaya ba sai an je an sai da wani abu da ka ajiye a da a je a zo a cece ka to kwanakin baya kamar wata uku da ya wuce a ƙasar borno gona ce wajen kilomita biyu ta shinkafa ta nuna kafin faɗo damanan nan yan bakwara suka sa mata wuta duk ta cinye ya kai tsawon kilomita biyu to kaga yanzu ne za mu yi kokarin rufe boda mu ce kar a kawo shinkafa bayan da muna da rigima a cikin in kana da gona a nan wajen ka je kama in ka isa kai noma baka da wannan baka da wannan hanya na ɗaya kenan na biyu kuma akwai wani sata da muke da shi a dokokin ƙasa da ƙasa na afirka mm. akwai ƙasashen da suke taimaka ma waɗansu mm. eh waɗansu najeriya ta ɗaukan makanta taimaka ma ƙasashe kamar guda biyu ko uku ta ɗaukan makanta taimaka ma nijar ta ɗaukan kanta taimaka wannan jamhuriyar benin eh. an san a raunin su ta fuskacin tattalin arziki muna yin haka domin wata rana barin gaya maka wata magana da da mutane ba sani ba dalilin da ya yasa aka yi ma shugaban Nijar na wancan lokaci juyin mulki mm. shine domin saboda dama lokacin yakin nan na biyafa. an tabbatar da cewa ko su wanda suke rubuce-rubuce littattafa bayan yakin basasa eh. sun ce faransa tana taimakawa biyafara a lokacin kuma tana so biyafara ta tabbata domin tana kwaɗayin man da yake wannan yankin hmm. tun da tana duk niger delta tana karkashin wannan wannan hmm. sannan kuma faransa ɗin ta ba da oda cewa kada wata ƙasa da ke kewaye da najeriya ta ba ta daman samo makamai Mm. ka tuna najeriya ita kadai ce kasar ingilishi amma duk da suke kewaye da ita rainon faransa eh. muna cin albarkacin jamhuriyar shehu usman dan hodiyo ne da ta hada mu da mutanen nijar mm. kusan za ce kasa guda to lokacin da aka rasa yadda za a ci makamai sai aka bi ta hanyar ita nijar din aka kumbura tattalin arzikin kasanta aka cire kuɗin daga nan wannan shi ya jawo hamani jori asaran mulkinsa aka je aka ɗauko aka yi masa jin mulki aka ɗauko sai ne kunce to kenan yau domin mun samu kar mu manta cewa akwai buƙatan da za mu nema a wajen wa'annan makwabtan ƙasashen namu kulba da kulba jima saboda haka yana nan cewa mun san amfanin da muke wa Nijar mun kuma san amfanin da muke wa ita Benin saboda haka yau kar mu kar mu cewa ai gashi gashi wani abu na iya taso mana daga wani waje amma duk yadda kake son makwabcinka kuma sai ya zama yana cutar da kai an yi so daya an yi so biyu an yi so uku sai a zauna a zuba musu ido wajibi ne a ci za a busa wajibi ne a ci za a busa boko haram na maganar yan bindiga daga wayannan iyakoki ne ake shigo da wadannan bindiga. haka ne su ba a yi a kasashen su amma mu a kasashen mu ake wadan lokaci ma za ka gani in an kama masu aikata irin wannan laifuka za ka ga yan asalin can ne ba ma yan asalin Najeriya za a ci za a busa ne malam Umar Saunawa yanzu ana nuna an kama makamai za su zo daga Nijar ko daga wannan kasa benin eh. to amma abin da yake baka mamaki da zaran kwastam sun haɗu sun nuna su sai ka ji baka sake jin lokacin da aka kai su kotu baka sake jin hukuncin da aka yanke masu akwai ma wanda ake kama ai makaman kawai ake kama to sai ka dauka suwa makaban su ne da kafafuwan daga baya zagi ake ta baya wanda mutane ake sakin su bari mu dan waiwayi jihar Lagos a ƙarshen makon nan ne malam Hassan dan yan jaridu haka kuka ruwaito abubuwan da ya faru a jihar lagos inda aka kama yan arewacin najeriya su 123 hmm. tare da mashinansu 48 waɗanda ana ganin dai yanci da ran kana ganin su kasan yanci rani ne za su shiga lagos sai hukumar lura da tsabtace muhalli ta jihar lagos wadda kasan gamayyar jami'an tsaro ne haka hmm. suke wannan sintiri to sun kama su kuma sun yi musu bincike haka har sai da suka kwana washe gari aka suke su Wani abu ya dan kawo dan zafafa kalamai daga arewacin najeriya ana ganin kamar an ci fuska ne ga su 'yan arewacin najeriya me kake ganin irin wannan a ringa ganin dan arewa in ya shiga wata jiha ta kudu ana masa kallon mai laifi shin babu mai laifi ne a su kudancin najeriya mm. ai muna iya cewa kusan kowace jiha kowane yanki kowane kabila kowane addini akwai mm. masu aikata laifi me yasa mu na nan arewa ne zama ya sha bamban eh, wannan eh, tabbas abin da ya faru ya faru ne da subahin ranar juma'a lokacin da wato wai su waɗannan jama'ai suka samu rahoton cewa akwai waɗansu wanda suka shigo wata mota ƙirar roka da mashinan sun tutsu bayanan ma da suka samu wai cewa su kimanin 300 ne amma bayan da 'yan sanda suka yi aikin su an ga cewa mutum 123 ne da kuma wato mashina 48 wanda aka kama abinda bayanan da suka fito da shi shine cewa wato dole ne abin saboda harkar tsaro wato abin damuwa ne domin mutanen nan wai ba doya ba ce ba kuma shanu ba ne a ce mutane masu wannan yawan su shigo irin wannan motar su kuma cinkari wannan birni dole ne a kama su amma bayan bincike 'yan sanda sun fito sun ce ba a same su da wani laifi ba hasali ma yawancin mutanen mazauna a garin Legas ne dama hutun babbar sallah suka je kuma suka koma gida to amma idan ka bibiyi shafin ita gwamnatin jihar Legas wadda ita ce ta fara bayyana wannan bayani kafin kafofi irin su daily nigeria da sauran kafofi musamman ma na arewa su ne suka ɗauki wannan labarin daga baya 'yan kudancin ƙasar nan ne suka ɗauko kuma wannan nuna damuwa ina ganin shi yasa aka yi sauri aka ɗauki matakan da suka dace da maganganu da ake kuma hakan ya ƙara tabbata gaskiya cewa in har kana da bakin magana to ba a cika matsa maka ba kamar yadda gamawa ce ɗazu ah, yawanci abin da ya sa muke ganin gwamnatoci da manyan 'yan siyasa da sauran suna rawar jiki wajen yin wasu abubuwa ai ba don komai bane shine saboda in kafofi za su fito su magana kuma jama'a su san cewa an yi to za ga ana nuna amma in ya zama a kamar yadda muke arewa abu zai faru halin ko in kula in har abu zai faru a kila wata ƙasa ka fito ka nuna damuwa ka to me zai sa abin da ke faruwa kusa da kai ka yi shiru ka yi gumda bakinka saboda kawai kar a ce kana ganin laifin wani ko kuma kayi ma wani adawa to wannan al'amari da ya faru kafofi suka fito su yi magana a komi kenan wannan ya tabbatar da cewa maganar da ake na cewa kasa ɗaya ce najeriya to lallai akwai matsala akwai kuma rashin haɗin kai sannan kallon hadarin kaji da 'yan kudancin ƙasar nan suke wa 'yan arewa shi ma ya ƙara tabbata amma bambanci shine wannan a kudu maso yammacin ƙasar nan ya faru a kudu maso gabashin kasar nan wannan abin ya faru da kila wani labarin zaka ji daban hasali ma kila za a iya cewa yan ta'addan yan boko haram ne ko kuma waɗansu fulani ne suka shigo mota suka zo za su mamaye wannan yanki kila ma da kaji an ce yanzu an sako su a mota an kawo su kano tunda yan jigawa ne yawancinsu kila ma akwai yan uwana katsina kowa ya kama gabansa to amma dai ko me kenan maganar da aka yi kuma shi wannan gari na Legas da ke da tsohon tarihi duk yawanci wanda kaga ya hau roka an hanyar gara eh, jaba da shi to fa inda zai sauka wato bai wuce Legas ne zai je don har hausawa kan yi wa ita wannan iko taken cewa cunkus ɗakin tsimma makarinki sai an dawo ma'ana wuri ne wanda suke ta zuwa kowane lokaci hausawa suna da tarihin zuwa kuma wannan ya tabbatar da cewa a maganar cewa mutane sun sami aikin yi na noma da suke yi to gaskiya ba gaskiya ba ne na maganar cewa kowa ya koma noma <laughs> da kuma harkar tsaro da ake fama da ita a arewa tana sa mutane suna yin kudanci magana neman kuɗi da kuma zuwa neman aikin yi sannan baya ga haka a yan kudancin ƙasar nan har yanzu ba su kallon mu a matsayin yan najeriya wanda za mu iya tafiya lokacin da muke maka gada ma kamar da kundin tsarin mulki ya yadda za mu je mu mu domin a arewa ne za ka je ƙaramin hukumar kurfi za a ga bakaniken da ke bakin titi da ke gyaran mota da wanda ke faci da sauran sana'o'i wanda ba a saba ba za a gani ko dai inya ne ko za a ga ya rabe ne amma a kudancin kasar nan ne za ka je kasuwa kamar ta'aba wadda take da ɗimbin tarihi ko onica za ka kara da duk kasuwar da ke da shago kusan kimanin dubu biyar ko sama da haka ba za ka samu na ɗan ƙabila ɗaya ba sai ɗan ƙabilar ibo ko kuma a irin kasuwa na tumatir kama a lagos kwanakin baya ai mun ji kawai yan gadama ne tsakanin yan dako ya kawo matsala ana ganin cewa wasu bai cancanci ba su zo wannan kasuwan alhali idan ka je sabon gari kusan bayan ga ita kasuwar ba da kashi 80 cikin ɗari masu saide-saide cikin ta bayan arewacin kasar nan ba ne. a'a ita kanta unguwar ma ba ma duk da cewa a birnin kano take ita ce kuma shaida kamar ta arewa ko kuma wani manuni cewa nan arewa kake garin hausawa ne amma unguwa guda ɗaya ka cokan ba ta yin asalin jiha ba ne mu mutane ne wanda muka yi dacewa wannan najeriya ce hasali ma mu ne najeriya domin mu ne ke da kowa ya zo ya zauna tare da mu amma su waɗannan mutane ba su da irin wannan ra'ayi kuma lallai ilalla akwai buƙatar da ke da kwai na hukumomi su wato su fahimtar da mutane ko kuma a ci gaba da wato mutane su gane eh, cewa yan najeriya idan an dubi ta barawo mm. sai kuma a ta mabi sawo har yanzu an bar arewa baya akan waɗansu al'amura ɗan kudu bai san cewa zai ga mutum ishirin talatin sun shaku akan buɗaɗɗiyar roka sun yi belbela akwai ɗan kudancin ƙasar da ke haka yawa eh. ya ga kawai an doshi gari ba wannan eh. bakon abu ne a wajen kudancin najera to amma su jami'an tsaro ba bakon abu ne a wajen su wani abu ma da wasu ke magana muhammad gama shine mm. eh, ita fa wannan ah, katuwar motar daukan kaya da ta mm-hmm. ɗebo 'yan mm-hmm. arewa din mm-hmm. daga jihar jigawa eh. za mu iya cewa ta wuce jihar kano ta wuce jihar kaduna ta wuce jihohi duk jami'an tsaron waɗannan gun ba su bincike motar ba eh. sai na lagos kuma wannan yana nufin cewa su duk waɗannan jami'an tsaron jihohin ba su san aikinsu ba ba su ah, aiki eh, duk garin da ta je wucewa wucewa ta je yi. amma kuma akwai inda za ka tsaya kai ka san daga lagos in dai ka ce za ka wuce lagos sai ka amfani da passport hmm. saboda haka iyakanta lagos kuma gaskiyar magana ko mu yadda ko kar mu yadda akwai abubuwan ƙauyenci da mutanen mu na arewa ke yi idan suka je kudancin najeriya wanda yake kai jami'in tsaro dole ne wani abubuwan ba kana idan kanka bane kana idan waɗanda kake karewa ne idan da wani bai rabe zai zo wanda bai san haka ba ya ce maka ranka kaɗai mu fa an gwanna namu gashi mun ga mota ta tsaya a buɗe kuma wanda ba mu san mutane suna shiga ba sai mu ga wajen mutane hamsin dan Allah a zo a duba ma eh, jami'in tsaro yana da yancin ya je shi ya duba ya gama yake faruwa amma dai kauyanci ba zai zama dalilin da zai ce mutane mutunci ba ai dan kauyanci ah, ba yan kudancin kasar nan bane eh, ke zuwa suna ba haya a cikin leda ko suna kura duk abujan nan su je fitsari a tsaye duk ma hada hudu kauyanci na mamun kyale su suna yi da wani bai rabe ko in ya murya zo arewa saboda yana fitsarin tsaye duk inda ka je Abuja na fitsarin tsaye suke kuma ƙauyenci na wajen mu amma ba hana su na zauna a lagos shekara shekara goma sha biyar na san Legas fiye da yadda san Bauchi ni a yadda nake yanzu mm. akwai lokacin da na kai ga in na bar Legas ma gara ma ka ajiye ni karfe biyu na dare a Legas a kowane titi fiye da ka ajiye ni a Kano karfe tara ko wani abu na saboda haka na san amma abin da nake kokarin in shi ne a su shugabannin arewa yanzu nan ka ga yaro wanda ya kamata dan university ne ko dan sakandare amma sai ka gan shi wai babur ne ya dauka daga nan kamu ya kama zuwa lagos wani ma da babur din zai taso daga can ya kama hanya zuwa nan to akwai waɗansu abubuwa da yanzu nan jami'an tsaro suna suna duba su sosai sannan kuma sakacin da 'yan arewa suka yi ta hanyar jaridu ake dora duk wani laifi a ƙasar nan da aka yi a kudu kwace kwam ɗazu kai ma ka faɗi makamantar irinsa a kan ɗan arewa saboda haka ma dama ba a masallaci ko a kasuwa ba aka ga taron 'yan arewa to gaskiyan magana jami'an tsaro ana tilasta su su yi wannan cin mutunci sai dai mu yan arewa mu sake taku kamar yadda nake gaya maka yanzu ai wannan walakanci yanzu ana kallon sa ne a haka haka tunda mu muke mulki to ina da ranar da mulki kuma ya amma amma a Kano eh? za a ga za a ga taron wanda ba arewa ba ko dai yan kabilar Igbo ko Inyamuri a mashaya za a gansa a mashaya ko a gansa a wani wurin biki ko ranar Lahadi ko za su je su binne wani ya rasu ba mai samu sauki babu wanda ya taba ta cewa ai fa idan aka yi rasuwa mu a nan wurin abin da ake yi addu'a ake zuwa ana yi eh. shiru zaka ji eh. amma aka ce ma an yi rasuwa a irin waɗannan ƙabilu in aure ne haka ake yi a dinga sai mutane da yawa suna ihu suna ai ai komai ko da safe su tashi suna buga kuge da asuba suna yawo babu wanda ya taba cewa an tada mashi hankali saboda abin da aka dauka wannan al'ada su ce haka waɗannan mutane su ba haka muke ba amma in ya zama cewa wani zai kalle ka saboda shigarka ko kuma daga irin da ka fito a matsayin shi na ƙasa ɗaya kasar da kake shi ma na yanke kuma zai iya zuwa garin ka ya zauna ya al'amuransa yadda ya ga dama kai kuma dan saboda ya ganka saboda shiga kai kamace ka hanyar kira jami'an tsaro har su gallaza maka eh. wato wannan magana ko nake cewa da abin jaridu ba su magana ba eh, da wannan abu bai zama abin da ya mm. karaɗe shafofin sada zumunta ba mm. to ina gaya ma da yanzu waɗannan mutane suna can kila ma yanzu ana magana cewa ko dai a dawo da su ko kuma an garkame su saboda ana zargin ko yan boko haram ne ko kuma ah, yaushe ne aka gama wanda aka yi a wanda suka je kasashen ibo dinnan wanda aka yi magana mutum 400 sai da tsohon gwamnan jihar kano rabi'u musa kwankwaso ya taka ya je wurin ya yi magana sannan da karshe aka zo aka warware wannan matsala wato banda ma wato banda ma abinda kake cewa da laifinmu na farko shugabanninmu ba sa iya magana ba za su iya fito ba su kare mu. na biyu ba za su samu mana ilimin da zamu waye ba ya gama in mutum ya gama sakandare ya je ya nemi jami'a ko kuma ya yi wata babbar sana'ar in Legas za ka je akwai manyan sana'o'i da ake a Legas ka je ka yi maimakon yankan kwarce da da da da sauransu da ke kaiwa wato akwai bukatar da ke da kai wato an yi sakaci banda shi talakan dan arewa da ake ganin su cewa ai shi ne laifinsa ne ba tallafa masa an cicciba shi ba wanda ya tallafa masa ba ya mashi da kai ba ba a hmm. bashi ilimi ba bashi ba sannan dan tsaron ma da yake samu yanzu bai shi da shi kuma inda zai je ya nemi abinci babu saboda wannan mashin za a sace shi a sai da mashin nan a sai da gona garin shiga rai ya je Lagos ya je zauna inda zai iya aiko ma iyalan shi kudin abinci ni abin da nake so ina ah, da um, uh, Muhammad uh, Imam Sabo <clears throat> ah, abin da nake so ka fahimta shine yanzu tana iya abu ne mai sauƙi ga ɗan arewacin najeriya ko da a ce masu aikata miyagun laifuka ne su tashi daga arewa su je lagos har su iya samun tasirin aikata miyagun laifuka duba da cewa in har ka san lagos mutumin da ma baya jin bai yi karatu ba ma kuma bai jin yarensu misali baka jin turanci baka jin yaren yarbanci ma kana iya shiga wani lungun ma ka zama abin tausayi kuma Legas ba wai gari ne mai irin kungurmin dajijikan nan ba kusan gari ne a cunkushe take kuma ba ta da duk ruwa ya kewaye ta da sauransu haɗan arewacin najeriya bahaushe dan cirani wanda ake mar kallon ba kauye zai iya zuwa birni kamar lagos har ya aikata miyagun eh, laifuka kuma ya tasiri alhamdulillah magana gaskiya duk wani maganu da ake yi akwai sakacin shugabanninmu da kuma laifin mu ma sauran gama gari arewa nan kowa su abubuwan da muka dogara da su harkar noma ne da kasuwanci da kiwo to kuma abubuwan yanzu suka taɓarɓare suka lalace na farko dai saboda sakacin hukuma ba ta tallafa al'umma da ya dace ba na biyu tashe-tashen hankulan nan da rikice-rikicen kabilanci da na addini da harkar su boko haram ita ma ta ba da damar mutane suna matasan mu suna barin arewa suna zuwa kudu ah, na uku kuma a ah, wato mutanen mu idan suka je ba a bibiyar su zaka ga sauran kungiyoyi na yan kudu mazauna arewa suna tsari na shugabanci wanda idan ɗayan su ya samu damuwa kai ko mutuwaye a cikin kudin kungiyar su ake kai gawarsa a je a yi da sauransu mu ba mu da wani muna zaman karabici duk da akwai kungiyoyin amma kungiyoyin ba sa aikin da ya dace da su idan muka koma baya ɗazu na so na yi bayani na shagala wato wannan kalubale ne ga gwamnatocinmu na jihohi akwai wasu gwamnati da suke so a yi 'yan sandan jihohi to kaga wannan kalubar da ake sa yan arewa sun je ana azabtar da su ana wulakanta su to ina tabbatar maka idan aka yan sandan jihohi ba ga komai ba dan mm. arewa bai isa ya je ya haura kwaja ba mm. ko ya ta benue ya shiga south south ko south ko ya south daga iya ka gwagwala da eh daga koma yanzu wannan babbar rigar da na saka na taba sa aka a lagos a nan giwa barak na je masallacin juma'a na dawo dan dawo wata yarinya ta ce mai hey yuna malam na ce hey na baby ta gana babbar riga amma na je inda na sa babbar riga ana kashe duk inda na je ana daukan hoto da ni musamman ma na je Egypt na sa babbar riga ana kallo na ana kashe da ni na je Ethiopia na sa babbar riga ana Najeriya ya eh, Najeriya ana so a kalle ni amma a Lagos na zama ba bare ita babbar rigar ma agbada ake ce mata to akwai ranar da akwai ranar da sauka Port Harcourt ina da aboki na da eh. sai da kai ne shagon sai da jeans da t-shirt da face kai bai canja min kama na ce a najeriya ce to ya za yi ah. raina mu za su dan ma baka yi arewa kudu maso gabashin kasar nan ba wato akwai inda sai ka sa gajeren wani da tirikota amma ka je saudi arabia in ka je saudi arabia ka sa babban riga askar ba tare ka sau ya kai attajiri ne ka je aiki ne sati biyu uku ko wata ɗaya ka bar ƙasar da ba ta eh in ka sa jallabiya ya ɗauka ta kare ne zaman cin arziki kake eh, to wajibi ne mu shugabanninmu su tanadin gina arewa su taimake mu mai gina arzikinmu mu rike kanmu amma waɗannan mutane har gobe ba su dauke mu a matsayin ƙasa ɗaya muke ba na fi sakewa idan ina jar da ina Lagos ko Port ko Kwalacha malam shi ina ina son dan shiga wannan alamar na farko na ɗaya kamar ɗaziyar da nake cewa ana bi ta alhausa abi ta mabi tsawo hmm. idan akwai ɗan ƙabilar ibo da yake so ya je shi kano neman abinci to tun kafin ya bar nan fa zai yi alaka da mutumin da zai zauna a wajen sata, ba yanda zai zo ce zai zauna a farfajiyar coci ba inda zai wanka ya fita da sabo kawai ya je ya dan garuwa ya koma yakan tsara tsarin rayuwarsa tun kafin ya je wajen saɓani yadda mu kawai za ka ji labarin lagos ka ce to ana sai da tattasai ko kuma ana dakon sauko da tumatir da ɗora waɗansu abubuwa yawa sokale ko mm. saukarwa to kai haka to sa'an nan kuma kafin ya tafi nan shi dan kudu yana da national id card in international passport ne yana da shi ko yana da driving license sabanin namu da zai ce maka zai tafi kurmi da guru da daga da menene duk zai ɗaɗɗaura wanda in ka nemi takarda ko min kankantansa ko da wani abu ya faru da shi ba za ka samu ba to waɗannan abubuwa sa'an nan kuma gari irin lagos wato akwai wanda ake cewa shashade su yan Legas din sun san shi hmm. ko ni da na zauna a Legas na daɗe lokaci in na ga bakon zuwa na san shi kawai to a lokacin da ka ga bakon zuwa za ka ce a ilayi mola ne wannan yawa <laughs> ko taxi ne eh. yanzu nan ka ce za ta kai ka wata anguwa zai ce wale wale wale shi ka kawai abinka in ka shiga ya caje ka kuɗi to ga wajen fa sai zaga ta can ta gefe sai ya dawo wajen don ya ci kuɗin ka wannan dama al'ada ne na birni kamar yadda kanawa suke wa yan arewa kauyawa su ma wanda ba yan abin nan wannan zamu ce ai kusan duk wannan abu jama'a kan dan irin wannan amma abin da nake kokarin ce shine su kansu masu tafiya kudancin Najeriya mafi yawa yan kudu yadda na san kasan Ibo da kasan Yarbawa kafin mutum ya tafi sai ya yi wata ko biyu ko uku yana tambayan yan arewacin Najeriya waɗanda suka zauna wai idan eh. arewa ya zan yi na taɓa samun wata mata bayarabiya ce tana auren ɗan rivers sai kwaɓam sai muka je eh, gidan sai naga tana gaya wani yaro wanda za a tura ya bautan ƙasa mm. ta ce mutanen arewa al'adan al'adansu daban ne ta ce yanzu nan a nan na yi mamaki na ina ta hira da ita ta ce yanzu nan a nan in mun ga wani sai mutum ya zai wuce in bai san mu ba daga masa hannu ma sai mu ɗauka kamar zai tsafi da hannun namu ne mm. sai zai wuce ya ce to a arewa ba zai yi kai haka ba a arewa duk wanda ka zo ganin zan ka gan su biyu ne ko uku ka gaishe su sannan ka wuce domin al'ada a kudu ga mutum na neman wani gida a nan sai zai wuce kusa ya ji ya kwankwasa ya kwankwasa ji ba wanda ya zuwa sai ya dawo ya ce yana good morning o oh. is there any person in this house ku kuma da yake ba ku ga laifi ba ne sai yanzu ne wai taku ta haɗa ku da zai maka magana kaga mu a arewa damu ne yana dawo ya ce eh da zan baka san ka san amfanin mu ka ya je koyi sallama tabbas to wannan sai shi dan kudu mafiya kafin ya zo arewa sai ya tambayi waɗanda suka zauna arewa yaya ɗabi'an take sannan kuma kafin ya taso ba zai bugi kirji haka kawai taso ba sai yana da wani dan wa'e eh, zan taso za ka bani wata uku ko hudu ka bani ɗaki ne ko kafin nan zan kama amma me yasa yake yin haka abin da ya sa yake yin haka ya san rigingimun da ke kasarsa saboda yana da ilimi eh ne yana da eh, waye ne ina to amma mu an da mu wayan mu samu ilimi kullun abin da yan siyasar mu suke shine sai daukar suna bautar da al'umma bautar da su suna ba su kuɗaɗe suna bangar siyasa suna shaye shaye ba faɗan kudin da ya yadda cewa yankin wani yanki a ƙasar nan zai mulki na shekara talatin kuma a samu jahilai waɗanda ba san zamani ba sai in sun gani ma mafiya shi yasa bari mu tafi a birnin fatakwal mm. inda kalamai zafafa shi ma dai ana nan eh ta dan kusan eh, makamancin haka ne amma eh ya an dan samu zafafan kalamai kwarai da gaske da kuma Allah wadai da abubuwan da ake zargin gwamnan jihar Rivers Mr. Wike yayi inda ake zargin an rushe wani masallaci a unguwar Trans Amadi. da ke nan birnin a fatakon ko da yake malam hassan bar mu soma da kai wannan takaddama ta wannan fili za a iya cewa kamar rahotannin da muka samu tun lokacin shi tsohon gwamna wato ministan sufuri na yanzu hmm. a rotimi a mece lokacin shi aka ɗan soma wannan takaddama din har aka je kotu akan magana filin duk da yake su musulman yankin sun je sun sai filin a gurin wani ne to an ɗan yi takaddama haka a kotu daga ƙarshe dai kotu ta da gaskiya ga su musulmai akan su gina cocin su gina masallaci daga baya kuma sai lokacin da shi wannan gwamna ya hau to an ta samun dai takaddama da sauransu to daga ƙarshe dai rahotannin da muka samu daga ɓangaren shi limaman limamin masallacin cewa sun gina masallacin ya kai wani label Mm. wani mataki wani mataki ya eh. ma wuce yawwa to eh. sai gwamnatin jihar ta sa aka rusa wannan masallaci to eh, abubuwan da suka dau hankali shine akan irin kalaman da shi gwamnan ribas ke yi cewa ai jihar ribas jiha ce ta addinin kirista misali da dai wasu abubuwa haka waɗanda ana ganin ɗan siyasa irin sa wadda tana iya yiwa watan wata rana ma ya ce zai nemi wani mukami da yana neman goyon bayan duka ilahirin sassan najeriya me kake ganin zai shafi eh, makomar siyasar shi wannan gwamna duba da cewa najeriya da za mu ce ta musulmai ne da kuma kiristoci kai har masu addinin gargajiya eh, eh, wato abin duba nan dole ne mai taka tsantsan wurin wannan bayani domin yawanci bayanan a yanar gizo ne aka same su wato a dandalin sada zumunta yanar gizo nan ne suka fito daga bayanan yan jarida suka bibi menene ainihin gaskiyar abin da ke faruwa kuma daga baya aka dinga samun kalamai masu karo da juna ah, maganar cewa wiki yana fitowa yana dukan kirji cewa wannan jihar ta kiristoci ce da sauransu shi ma dole mai taka tsantsan domin idan ka kalli wannan faifan bidiyo da ake sawa kudi a facebook ko a sauran dandali za a ga ya yi bayanan ne a waɗansu dandali daban-daban ya danganta a ina ne ya bayanin don wata kila ya je a wata majama'a ya fito yana irin wannan bayanin an kuma ɗauko kila aminu bello Masari a masallaci yana magana cewa jihar katsina ta musulmi ne to babu ba wani sai in gani a nawa tunanin ba wani abu ne dama ai yan jihar katsina kashi da tara bisa ɗari a musulmai ne kuma haka in ka je fatakwal ba duk da cewa akwai musulmi amma yawanci waɗanda suke zaune a wurin ai dama kiristoci ne so ba wani abu ne abin da ya damuwa shine ya zama cewa tsarin mulkin da ake amfani da shi a ƙasar nan da ya yarda cewa kowa zai iya addininsa ba tare da tsangwama ba ya zama cewa za a iya keta haddin mutum dan ya je ya gina masallaci ko wata ƙungiya sun gina masallaci a garin fatakwal wanda najeriya ce yadda wato wani zai iya tashi ya je har jihar borno ko kuma a daular usmaniya a jihar sokoto wanda in ka shiga garin ma wato ɗan tafiya kaɗan za ka yi abinda za ka fara karo da shi shine majami'u haka ma a garin maiduguri wanda shi ma ke da tarihin musulunci wanda musulunci ma ya fara zuwa nan ne ma kafin ya je ko ina a ƙasar najeriya shi ma abinda za ka gani wani katafaren wata majami'a ce in ka sauka daga jirgi kenan ko kuma ma a mota in dai wannan hanya kai ka shiga jirgi ka shiga garin so shine abin dubawa ba zan so in yi bayani da yawa ba saboda wannan magana tana kotu amma dai kusan abin da yake da tabbas shine a hotuna da kuma bayanan da aka kawo shine wannan fili ana takaddama a kan shi sannan kuma abin da aka fi a nan shine sallar juma'a a wurin kuma ko bayan da aka ruguza wannan gini a juma'a da ta zo ta zagayo an sake zuwa aka je aka yi sallah a wurin a yadda bayanai suka zo shine cewa an ruguza shi ya ce babu masallaci a wurin abin da aka yi shine dan gini ne aka zo kuma aka ruguza amma abin mamaki shine me yasa aka kwashe baraguzan eh. aka je aka tafi da su to wannan na tabbatar cewa akwai akwai laujiscin nadi eh. to shine matsala kawai amma dai ko me kenan shine sai mu tsaya mu gani ah, ita hukuma ko kuma kotu da wannan abu ke gabanta yaushe ne za ta yanke hukuncin cewa ke da alhakin wannan fili ah, a dokubo a sadi ya fito ya yi magana wanda dan asalin wannan yanki ne ya ce kuma da iyalansa ma a nan ne suke zuwa suna yin sallar juma'a so bai kamata ba a malam shekarau a tsohon gwamnan jihar kano ya fito ya yi bayanin cewa matakin da shi wuke ɗauka bai kamata ba amma na ji ana mai da marshe martani da cewa ai shi ma ya taɓa ruguje wani coci a shekara ta a watan yuni na shekara ta 2008 a jihar kano to kaga wato dole bi ta kuma da abin da aka ce shi addini ne to dole ya kasance duk maganganun da za ka yi kasance a wanda za su kwantar da hankalin mutane ba wanda za su tsaye yana gama na to da yake lokaci eh, yana dan hararin bari mu dan bude layi ga eh, masu sauraro da musu eh, eh kafin nan a Muhammad Gamawa wato rushe wannan masallaci da ake takaddama a kai yaya kake ganin zai shafi dangantakar a 'yan siyasar arewacin najeriya da na kudancin najeriya ganin cewa ana cewa demokaradiyya tana dan samun kankama ana samun fahimtar juna tsakanin 'yan siyasar arewa da 'yan siyasar kudu wannan ya karba eh, ya shugaba wannan ya karbi mataimaki wannan ya kaza ana abubuwa tare har a majalisar kasa ma zaka ga ana ta ayyukan ci gaban kasa ana raha ana halastan tarurruka zaka ga dan siyasar arewa ya halarci taron kudu ko na bikin wani eh, murnar haihuwa ko kuma wani makamancin haka gaskiya ba abin da zai canza ba abin da zai canza su masu mulkin kasar nan dan kudun su ne musulmin su ne kristan su ne abu guda ne hmm. kuma yan najeriya saurin mantuwa ne wa a ɗauka cewa za su yafe wa gwamnan zamfara da ya kirkiro da shari'a amma daga ba sai ga a kudancin najeriya ana masa kamfen ya zama shugaban kasa ba dan ya faɗi a primaries ba saboda haka nan da shekara hudu da nisa akwai lokacin da za a zama gaba ɗaya yan najeriya manta za su yi kawai da zaran wani wanda suke so ya zo ya ɗauke su ya ɗauke shi mataimakin shugaban ƙasa shikenan inda yana da naira da zai bada shikenan al'amuran ƙasar nan wato mutanen ƙasar nan ba addinin musulunci ya dame su ba addinin kirista ne ya dame su hmm. musulmi yakan rusa masallaci ya zauna lafiya musulmi yakan kashe musulmi ya zauna lafiya kirista na kashe musulmi ya zauna lafiya ka dubi obasanjo lokacin da ya taɓa zuwa jos da aka yi rigiman musulmi da kirista hmm. yana cikin magana sai wani ya ce masa ai musulman jos in ne ba su ji ba ya ce masa da turanci ya ce you are very stupid ya ce you are a fool sai ce who are ya ce kai waye sai ce ni ne sakataren kan sai haka ya ce kan my foot ya ce wato ya ce kan din banza kan din wofi shi shugaban kasa ya gaya shi ya kwarar da gaske a jos kuma karshen ta aka tilasta shi sakataren sai da ya rubuto masa takardan neman gafara saboda haka wannan ba abin abinda zaka tausaya su ne talakawan da ake yaudara ke yin kwallon kafar su to a masu sauraro lambar dai da za a bugo domin a tofa albarkacin baki ita ce sifili tara sifili ɗaya takwas tara tara takwas uku hudu takwas bari in sake maimaitawa lambar ita ce sifili tara sifili ɗaya takwas tara tara takwas uku hudu takwas kamar na ga wani akan layi bari mu biyu hello wa alaikum salam wa ke magana na kuna da daga shi abubakar daga jos plateau state kudu to malam yusuf abubakar eh, ka tattauna da muke me ka ce da allah eh. muna hmm. farin ciki da wani gidan tv mai albarka liberty kuna warma da hankali kuma kuna fatakar da mu especially magana da kuka yi na kudu kamar shi wannan ban allah da kira zuwa karshe ne da wani ganin na kusa da gajin kula duk ya yi maganganu masu kyau eh muhammad gama ke nan za mu je kudu ba ma ɗaukar komai sai dai mutum idan riski ko tafi ba da kunya ba na baba bai san wurin kwana ba ba inda ci ko zai zauna a wurin kamar ɗan kudu zai zo da takardarsa da ɗan uwan shi ya zauna daga wannan ya faru a cikin rashin alaƙar da dan arewa an cikin tace musulunci an cikin tace bahaushe wanda ko su kai ɗan lafin ba ka yake ba na biyu kuma kamar da batun masallaci kamar shi ba ku kai faɗa sannan magana cewa kotu sai mu bada zuwa da Allah kotu shi ne addini na Allah ne kuma duk abin da Allah ya so da addinin sa shi zai gane addinin sa mu je fatan mu zaman lafiya kasar mu da kudu da arewa Allah ne aka ce mu kuma dole da mu a wurin Allah ya ba mu zama lafiya ko kuma baki Allah ne da ku gidajen ku lafiya Allah ya sa ku alkhairi wannan cibi kuma Allah kada masa daraja da kuka da girma na gode to malam ah, yusuf mun gode da wannan lokaci ah, da kai to kaji lokacin da kamar yadda ya ce a duni na Allah ne eh ga wani ma a kusan shekara 1450 da fara shi hello daga mutum hudu yanzu akwai wajen mutum biliyan biyu da wani eh, aiki ga wani a layi eh wake magana hello a daina sauraron tv a daina sauraron akwatin talabijin kadan daga murya haka ko ya kashe tv lafiya na gajiya to ya sunan malamin to mr joseph eh, muna sauraron ka eh to da alama wannan layi na joseph ya yanke to na so na amfani da wannan damar nema kamar yadda ake wannan maganganu gaskiya ne shugabanni su kansu haɗe ce mafi yawan suna yaudarar talakawa ne da wannan maganganu mm. to su talaka suyi kafa kafa da wannan abu kuma gaskiya ba wani abu mamaki ba ne dama yadda su mutanen kudu muke ba su dama su yi addinin su su yi sana'a cikin zaman lafiya wannan kowa sani ba rufi ne kai mu yaudar kan mutanen kudu ba su ba yan arewa dama su yi addinin su su nemi arzikin su kamar yadda mu muke ba su ga wani ma ya dan shigo hello wa alaikum salam wake magana kuma daga ina

da alama wannan laima ɗin dan samu tangarɗa. to saboda haka wannan kalubale ne na shugabanni da mu kan yan arewa wanda muke da sakaci yan arewa suke da gazawa sai su kokari su dinke wannan baraka musamman harkar da ake magana yan arewa ba su da tsari ba su da wani tanadi ba su da ilimi duk mun yadda da wannan akwai rauni to ya za mu magance wannan matsalolin da mu ma za mu samu daidaito da mutanenmu na kudu wannan shine Eh, malam hassan faruk na ji ɗazu kana ta maganganu dangane da rashin ilimi namu na arewa wadda za mu iya cewa ya shi yakan haifar da wasu matsaloli haka da muke fuskanta to yanzu ya kake ganin irin 'yanci ranar mu na arewacin najeriya kamar kana ga akwai wasu matakan da za a yi wajen kamar ƙara wayar da su mm. duk da yake dai mm. a ce mutum ya girma kuma ka ce ta makaranta wadda ba shi da fandusho na karatun tuntuni ai kaga zai dan yi wahala amma in akwai alamar kamar muna shirya musu taron bita mm. da wayar da kai watakila za a iya samun rage irin waɗannan abubuwan da ke an ce an baro shiri ta rani mutumin da ya girma har ya isa ya je ci rani da ka san ko ya haura shekara goma sha takwas ko eh, kila yaƙi jahilci za ka yi mai to lallai mutum ne wanda ya gauri sai ka sha wahala sannan ka fahimtar da shi mm. amma wani lokaci ma wahalar da yake zuwa yana sha da yawancin su ga sun je ba su da ilimi ba su iya rubutu ba su iya karatu ba su iya turanci ba amma zaman su a Legas in suka bugu sai su dawo sai ka dinga mamakin ma in ya sanya jeans na irin mutanen Legas ya sa t-shirt ya kuma zo yana dan buga turanci sai yi ta mamaki ah, abin da ke da kwai shine ilimi na da mahimmanci in kila su iyayensu an samu tasgaro lokacin da suke tashi ba su sa su makaranta ba ko kuma gwamnatin da suke karkashin ta bata inganta harkar ilimi ba har suka zo suka samu kansu to ya kamata su yi wa kansu kiyaman laili in sun je Legas suna ganin mahimmancin ilimi ko a kan hanya suna gani don haka sai su sa 'ya'yansu makaranta su 'ya'yansu kasu tashi sama haka abin da ya sa mutanen Legas suka fi kowa wato wayewa da mutanen yankin arewa musu yammacin kasar nan bai wuce maganar bayar da ilimi kyauta da aka yi ba a lokacin da mu a nan arewar ma ana neman waɗanda za su cika makaranta ne kafin samun 'yancin kai ko kuma bayan samun 'yancin kai abinda a walawaye masu wannan gata kaga wannan sai ya zama wani izina ga gwamnoninmu a musamman gwamnoni za ka ɗora alhaki domin suke da ilimin ba da ilimi a matakin farko duk da cewa ƙaramin hukuma ne take da wannan amma akwai wato rawa da jiha take takawa na tabbatar da cewa mutane sun yi tun daga aji daya har zuwa aji daya na firamare har zuwa aji uku na sakandare hmm. gwamnatin jihohi ne ke da alhakin samar da wannan ilimi so ya kasance a ce mutum ya iya rubutu ya iya karatu ko da sana'a zai je yi to lallai ko yankan farcen zai yi kila za ga yankan farce na musamman yake amma duk wanda ya samu cikakken ilimi zan yi mamakin ya tashi daga nan wurin ya sai albakashin da dududu kila sa bai wuce dubu hudu zuwa dubu biyar ba ya hau rokan da zai bada ɗari shida maimakon kila ya je ya shiga luxurious wadda za ta kai shi mm. saboda ya je lagos ya dinga yanke kumban da za a dinga bashi naira hamsin naira ɗari lallai kwakwalwarsa za ta yi caji da zai gane cewa ya kamata in ya je ya fara kila in jari ne bai da shi to in ya fara wannan sana'a in ya gama ya kama wata sannan akwai wani abu kai ka daɗe a birnin lagos yawancin fa mutanen da ake kira 'yan arewa wanda suke zaune a lagos idan ka bi diddiki ba yan arewa ba ne hasali ma ba yan najeriya ba ne makwatan mu ne masu yawa na taba ganin wani mai wankin takalmi na taba zuwa wani course a federal radio nigeria wani inda ake horar da yan jarida eh kwalejin kwalejin akwai wanda na saba da shi yana wanke mun takalmi sai nan nake tambayar shi nake ce masa kai dan ina ne sai ce mun dan katsina ne ni bai san cewa ba katsina ne ba ne sai sai alhamdulillah ashe kai dan wana ne saboda ina jin irin kalaman da yake furtawa in kai bahaushe ne duk wanda ya magana akwai kaka san garin su da ya fito gane za ka gane eh. garin su in ma ba dan kasa bane za ka gane kowa yana magana sai na ji wata kalmar da ban saba ji ba sai na ce masa kai dan ina ne a katsina sai ya ce shi ma shi sai na ce an ah, yi ma ma shi nake alhamdulillah na ne sai ya ce ai kauye muke na ce ai a yankin ni ba inda ban sani ba tabbas saboda kawai in kure shi sai ya ce min gaskiya ni dan Nijar amma yana claim ma shi dan ya samu eh, sauki eh. kuma ga yan uwansa kullum duk na juma'a muka fito zaka zo ka samu yan uwansa sun kai goma sun kai ashirin haka za su zo su zauna bayan mun dawo daga masallaci eh, su gana kowa ya kama gabansa ya ce dukkanin mu gani dukkan amma wani cikin mu sai ya ce dan mai gatari ne shi mm, dan ne samu saukin zama wani ma ya ce dan jibe ne shi saboda kusa da boda yake da sauransu wani kuma ya ce a ma shi yake shi ita ma tana iyaka da jiya saboda kawai ya samu saukin zama kuma in ya zo babu wanda zai bincike ya tambaye shi su kuma wannan mutanen in dai ka tsallako uh, lakwaja to dukkan sauran su hausawa babu ruwansu ba su iya bambance wannan wane ne wannan wace ne malamar duk laifukan namu eh. awalan shine eh, akwai yan nijar akwai zabarmawa sosai yanzu kamar hausawa ma eh, akwai bare bare wani abu da na so in tambaye ka shine matsayin ka da ka zauna a lagos a shekara da shekaru ka santa tun lokacin kusan mulkin soja ta yaya ne kake ganin za a samu ragewar rashin fahimtar juna tsakanin mabambanta 'yan arewacin najeriya da kuma su 'yan garin lagos waɗanda al'adu sun ɗan sha bamban wato an haifi waɗansu abubuwa ne sakamakon abubuwan da masu mulkin kasar nan suka yi ta yi wanda mafi yawansu 'yan arewa ne wanda gaskiyan magana ya lalata alakar mu sosai da su idan aka dawo kasar nan idan aka dawo baya bayan nan kaga kamar batun tun farko ma tun farkon jamhuriya ta daya batun daure aulo da cewa yana shirya jiya mulki shi ma ya bata mu. su operation wata mm. duk sun bata tsakanin mu sannan kuma juntuwa aka yi kumfan kamfan rashin samun shugaba daga yankin kudancin najeriya kuma ga wani a layi hello aka yi kumfan samun shugabanci mulki kaga a lokacin da sojoji zai karbi mulki bayan gusar da janar buhari a soja to sai ya zama kamar wanda ya raɓi gwamnati da na cikin gwamnati shi ke rufa makansa asiri sace-sace suka bayyana sai kuma su kansu yan kudin suka nemi to idan satin ne su ma a dan basu dan waje mana su masu kamar ga wani akan layi hello hello wake bagana to zayyanu daga ina to muna jin ka zayyanu eh to da lokacin da gwamnati ta tashi daga matsayinta na kulawa da ayyukan al'umman jama'a da kula da ayyukan da ya hau kanta aka koma ma'aikatan gwamnati na sace-sace sai abin ya zama kamar wato raba kadara da in ka hau mulki za ka wawo dukiyar kasar nan sai yan kudu suka ga su ma dole fa su ma a basu su ɗana. su ma su sace abin da za su iya sata kuma sai suka zo har suka jajjaba duk da ba son abiola suka tura shi gaba ya zo kuma sannan aka fara zaɓe kuma aka rusa zaɓen wannan shi ma bayan magana aulo ya ƙara ɓata tsakaninmu sannan ta fuskacin iyamurai kuma yakin da aka yi da su mm, wanda duk da najeriya aka yi amma sai aga yan arewa ne suka yi uwa da makarbiya a gaba aka abin nan ɗansu wa'annan abubuwa uku hudu zuwa biyar amma wa yaƙin su suka ja su din ne amma in ka ja ai baka cika karban laifin ka gaskiya ne ko ba gane ba su suka za abin da ba za ka balle daga ƙasa ka mhm. ce ka balle kuma ka ka cewa za ka kyale ka amma duk da haka mai laifi bai cika karban laifin gaskiya laifi tudu ne annan sai aka dawo batun komawa a komowa Abuja da can su yarba suna ganin duk abin da kai dai mhm. ko an cika ma'aikatu ma da arewa in ma da zai yi to in sun samu albashi at least kudin abinci da kudin haya duk yana koma wajen yan lagos ne so mm. sai aka dawo abuja sai ga cewa ba zai yiwu arewa ta dawo ta ci gaba da mulki kuma capital na arewa ba sai wannan kuma eh, abin ya ba to amma mm. amma idan aka ce to yanzu za a yi rigima wa za a taba dole shi wanda yake shugaba yana bariki in na soja ne sojoji na biye da shi kai dan arewa ne da kake tafiya yan kamfarci idan aka tashi kai din za a buge domin a tura saƙo ma shugabanka shugabanninku a nuna cewa gashi tunda da shi wancan wanda ake hankorinsa ake kumajinsa yayi nisa abin shi yayi nisa ba za a taɓa shi ba to yanzu da demokaradiyya ta dawo har aka yi sa'a cewa jam'iyyar da take mulki a tsakiya ita ke mulkin mafi yawan jihohin yarabawa mm. sai zama na can kuma matsalan da aka samu su yarabawan ba waɗanda suka ga ya dace ya zama shugabansu shi yake jagoranta su ba domin wani gwadare ko ta ɗariƙa ko ta hanya da aka ɗora su yarabawa an danne musulman yarabawa sosai to sai zama in ka dubi littattafa irin na professor akinto ne da yake cewa da friday question da waɗansu abubuwa sai zama yanzu kuma ƙarfin siyasa ɗin ya tashi daga afinifere ya tashi daga dukkan wani um, uh, uh, oduduwa da sauransu ya koma hannun tunumbu mm. shi kuma tunumbu ana ganin duk da matarsa kirista ne shi musulmi ne saboda haka sai zama abin da ake bukata dai bai samu ba saboda haka sai wannan nisa da yake tsakanin 'yan arewa da kudancin najeriya eh. sai ya tsaya bai haɗe ya zama an zama guda ɗaya ba bai kuma ja baya ba sa'an nan kuma rashin ko ogo da ake yi ta ƙarƙashin ƙasa ma'ana inda a ce ana so a ɗinka wannan ɓaraka da ke tsakanin mu duk abin da ya faru in shugaba na nan kuma jam'iyyarsa ita ke mulkin nan ya kamata ya tura wani wa'insu 'yan sako da za su je su yi magana ta karkashin kasa wanda ba masu 'yan jarida sun sani ba don a gyara wannan tsakanin. to muhammad gama kamar lokaci yana dan hararen a bari mu dan karkari a mm, hassan umar faruk a cikin wannan tattauna da muka yi ina mafita cikin 'yan dakikoki to abin da dai muka fi tattaunawa kai shine bambance-bambance da ke ko dai na addini ko kuma maganar a kabilanci ko rufe iyaka ko kuma matsalar tsaro da ake fama da ita abinda da ya kamata shine yawanci in ta je ta zagayo za ga wato gazawa ce ta jagoranci in ana jagoranci na adalci ana yi abinda da ya kamata za ga waɗannan matsaloli ma ba za su wanzu ba abin ke da kwai shine shugabanni da ke kansu su san bayan sun mutu za a tara su gaban kowa da kowa a yi masu tambayoyi kan abin da suka aikata kuma za su samu sakamakon abin da suka shuka sabu imam gaisho to maganar gaskiya wajibi ne mai tashi mafarka da shugabanninmu da mu talakawa a arewacin najeriya dai kalubale ta ko'ina yana kawo mana farmaki mai ƙoƙari kokari mu magance matsalar kanmu da kanmu don wasu ba za su daga wajen arewa su taimake mu ba muhammad gamara to yan arewa da ya kamata su fara tafiya ta zamani yanzu ba wai a zauna ana rayuwa irin ta shekaru 200 baya ba sannan kuma a ce mu mu zamanto karen shekaru baya sannan kuma su 'yan kudu 'yan kudancin najeriya su zama zoman bana ba kaga ba za mu iya kamo su ba ba za mu iya kusantar su ba balle mu kamo su saboda haka dole 'yan arewa su canza tsarin rayuwarsu su san akan me suke siyasa su san a bisa me su san ka'idodin da ya kamata su yi siyasa da kuma bukatunsu da muradunsu a nan a inda suke da kuma can inda za su je su in ba su yaka ba kuma har abada da wuya mu samu bakin zara to jama'a a lokacin da aka ɗiba mana a wannan fili ya kawo jiki sai ku tare mu a shiri na gaba don jin wani sabon shirin a madadin ni saminu sani da na shirya na gabatar da kuma sauran waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan shiri nake cewa a ina lafiya sai shiri na gaba assalamu alaikum